akan tarihohi takaitattu na wasu cikin gwarazan malaman hadisi wanda suka shahara da ayyuka a cikin aljarhuwar ta'adi musamman a ƙarni daga na hudu zuwa abinda ya biyo bayansa har zuwa ƙarni na takwas na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa salama, malami na ƙarshe da ya kawo a wannan jiran giya a cikin jeren da ya kira su da suna a immatul jarhi wa ba badal qarni rabi'il hijri shine al-imam as-sakhawi an haifi a sakhawi a shekara ta 831 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya rasu a shekara ta 902 ana jiniya yanzu ya rasu a shekara ta 902 sunan shi abu abdullah akan kuma ce mashi abul khair muhammad bin abdurrahman bin muhammad bin abibakar bin uthman bin muhammad shamsuddin sakhawi sakha ɗin sunan wani ƙauye ne a ƙasar misra gashi ya ce wulida fil qahira walakin na aslahu min sakha min ƙura misr an haife shi a garin alƙahira amma asalin iyayensa da danginsa mutanen wani ƙauye ne mai suna sakha da aka ake ce mashi as-sakhawi rahmatullahi alai hafiza kathira min al-mukhtasarati wa qara ala kibari ulama'i kibari ulama'i wa shuyukh asrihi wa misri al-imam as-sakhawi ya hayin dai ne dubara la malam menene al-imamu sakhawi ya ya ya karanta littattafai da dama musamman muktasarat an kashi ya mutu muktasarat musamman su ne ƙananan littattafai waɗanda aka taƙaita bayanai a cikinsu kuma ya karanta karatu a gun mafi yawan manyan malaman asiri zamaninsa wa misrihi da ƙasarsa mithlu amsal daga cikinsu akwai aljimal ibnu hisham al'imamu abu muhammad kenan abdullahi bin yusuf ibn hisham Al-Ansari wanda aka fi sani malamin nahudin nan ibn hisham mai littafai ɗibga-ɗibga a nahudin nan su mugunin labib da makamantansu da ƙasarun nada da waye da waye al'imamu ibn hisham babban malami ne na sunna ya fi shahara ne da nahau da sarfu ya rusu shekara ta 661 bayan hijirar manzan Allah sallallahu amin 761 yes 761 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da rasuwarsa kamar shekara 600 kenan da 78 to yana daga cikin malaman da suka karantar da al-Imam wa Salihun al-Bulqini da al-Imam Salih bin Umar بن رسلان البلقيني المتوفى سنة وتسئين بعد المئة السابعة للهجرة صالح البلقيني يارس شكات ريباكوي تسعين دقاء هل ينزو؟ هل ينزينا يني؟ نعم آه، آه، هاك سيكما والشرف المناوي ده الإمام الشرف المناوي شيني يحيى بن محمد bin muhammadin al kenan wanda shi kuma ya rayu har shekara 871 ya ya rasu Allah ya gafarta mashi babban malami ne daga cikin malaman uh, sunna uh, uh, haka sai kuma watin abin nan al'imamu imamu wa shummani shi ne shine malam ahmad ibnu muhammadin al-qastalani kenan al shi yake cewa shummani wannan mai sharhin bukari. wani malami ne daga cikin manya-manyan malaman zuhudu wanda eh, ya shahara da zuhudu ya rasu shekara ta 772 amin sai kuma abin nan wabnul humam shi ne shine al-kamal ibnul humam al-imamu al-kamal ibnul humam wanda ya rasu shi ta 861 shi kuma kamar shekara 570 takwas kenan ayo rahmatullahi alai duk waɗannan dubga ga malamai ne wanda suka karantar da shi wasun su tun yana dan nitsitsin yaro a eh, ibn hisham da irin ibn hisham da bulkini tun yana dan yaro dan mitsitsi bai kai shekara biyar ba sai kuwa mai karanta in ka kalli tarihin mutuwar ka kwatanta da tarihin mutuwar sauran malamai za ga akwai mudda zamaniya wasi'a tun yana ɗan yaro kankani aka sa shi a makaranta kuma sai da suke waɗannan malaman ya koyi ilmi a wajensu ولازم وابن حجر هكنا الإمام الحافظ ابن حجر ولازم ابن حجر وانتفع به كما يناتي ما ابن حجر يزونا يناتي ما ابن حجر يتمور يسا قرير غسكي وتخرج به في الحديث يجراجويتين أهننسا أكين إلمن حديث أكتس أوان gamuwarshi da ibn hajirin tun da ya riga ya rijista kanshi a makarantar ibn hajirin to ko tafiya bai taɓa yi ba ya je wani gari inda ibn hajirin na bai taɓa koda tafiya ba wala aikin haji wala ziyara wala kasuwanci komai daina yi yi wajen shekara goma sha shida inda ga ibn hajirin a majalisun karatu to za a gan shi ba ruwa ba damuna ba sanyi ba rani zafi hunturu ruwa iska da ba su hana shi ruwa da za ka iya fahimta ya aka ya zama yadda ya zama kenan ya makalkale wa ibn hajirin iyaka makalkalewa allah gafarta musu gabaɗinsu ah, وتخرج به في الحديث وأقبل على هذا الشأن بكليته sannan ya tinkari al'amarin hadisi kacokan da duka rayuwarsa wata darraba fi ya goge ya yi practicing ya goge wasa mai al'ali wan ya saurari riwayoyi masu gajerin isnadi su ne ali kenan wan da masu dogayen isnadi don bayar da sunan ibn hajirin ya kewaya kuma kasashen falastinu ƙasashen. sham ya shiga ƙasan makka ba ɗaya ba biyu ba akwai lokutan ma da ya kan je makka ya shekara biyu uku hudu yana koyo yana koyarwa yana gamuwa da shehunai yana samun isnadoji da fa'idoji wa akhadha amma mashayiki makkata wal madinati ya koyi karatu a gun malaman ƙasar makka da madina sun ma'ada ila watsani sannan ya dawo garinsu alƙahira wartahala ilal iskandariya ya sake yin tafiya tafiyayya zuwa aliskandariya iskandariya nan cikin ƙasar misra ɗin har yau walƙudus da birnin maitin Makadis a falastinu wal da birnin al shi ma ne har sunan garin kenan wa dimyat hakanan nan wa Dimashka wa sa'ir jihati sham wa da sauran yankunan ƙasar sham da misra wa a fi hadha sha'ni sakhawi ya goge ya ƙware a hadisi wa faqal ya yayi masa annizarci wa hafiza da al hadisi ma sara bihi mutafaridan an kulle asri al-imam ya haddace hadisai abin da ya bashi dama ya wayi gari yayi ya zama tilo a cikin mutanen zamanin sa thumma fi sanati 70 ba'da al-mi'ati thamina ya aikin hajji a shekara ta 870 wajawara ya zauna zaman kasan makka wanta fa bihi ahlul ne. mutanen makka da madina suka more iliminsa. sa thumma ada ila al ya dawo ƙasar alƙahira wa amlal haditha ala ma kana alaihi akabiru mashayikhi wa mashayikhi ya fara koyar da hadisi a bisa tafarkin da malamansa da malaman malamansa suka gudana akai eh, shine irin su ibn hajar irin su ah, badruddin al-aini irin su al-imam nuruddin al-haythami irin su bulqini irin su zainuddin al-iraqi da waɗannan ire-iren su kowane malami idan ya bunƙasa ya zama malami zai kafa majalisi na imla'i ibn hajirin ya yi wannan irin imla'i yadda kaga ana karanta da littafi wato kamar irin yadda su eh, albani su bin ba suka karanta da littafai da dama ire-iren haka a karanta da littafi a karanta mataninsa a yi sharhinsa a faɗi fa'idoji a yi takarijin masailu a warwatsa mas'aloli shi ne irin sharhin ga yanar da ibn hajirin yama azkarun nawawiya a irin haka zaman irin wannan karatu ne ya haifar da sharhin fathul bari a haka yake rubuta fathul bari ya rubuta takardu sai ya ba dalibai sai a kwafe in an zo duk mako za a yi majalisi za a tattauna za a yi gogayya a yi gyare-gyare da sauransu sai kuma a je a shigar da shi a cikin asalin kundin sharhi da haka ya sharhi fathul bari shekara 26 ko da bakwai to shi ma sai zo ya zauna irin wannan zaman karantawar wanta fa'an nasu bi mutane suka ci moriyar iliminsa sun mahajjamar ratin ya aikin hajji ba ɗaya ba ba biyu ba wajawara. mujawaratin yi zaman makka ba ɗaya ba ba biyu ba shi suke nufi da mujawara wa kharraja li jama'atin min a ahaditha ya fitar wada malamai daga cikin malamansa hadisai ya ware arba'una da fulan mashihatu fulanu riwayatu riwayati an fulanin kala daban-daban haka ya tafitar da su wa jama'a kitaban fi tarajimi shuyukhihi fi thalathati mujalladat ita tare littafi dan tarihin malamansa ba ma malaman shi ba kaɗai da ɗalibansa da mutanen da ya zamani da su da abokan shi da abokan husumar shi duka sai da ya saka su a ciki shine littafin ad Lame lami fi a qarn at-tasi mujalladi uku yana da gaske tafan shi masu fa'ida kwarai da gaske wanda kuma ke nuni zuwa ga ilimin da Allah ya bashi gogewa a kai na tarihi da sannan mazaje da kuma nuni izuwa ga irin gwagwarmayar da suke ciki a lokacin ta fitintunu na rigingimun siyasa da hasara tsakanin malamai da fitintunun neman mukamai yadda dai kaga suna faruwa a kowane zamani akwai malam mashhur hassan alu salman hafizahullah ya yi littafi mujalladi guda sunan littafin kawai mu'allafatu sahawi a jiya na yi sharing pdf copy dinsa a group din class din nan ba san sun gani ba mu'allafatu sahawi akwai nuskar anan wajen shafi 500 ne littafin bayani kai akan da tattafan shi waɗanda aka buga da waɗanda aka ji labari da wanda shi ya faɗa da kanshi sai da aka kirga littafi sama da guda 300 kala daban-daban tun daga wanda zai zama warka guda ce guda biyu har zuwa mujalladai da aka sahawi ba ƙaramin malami bane jama'a a fitina da ta faru tsakankanin shi da malamai yan uwan shi ta kelati tarjama ta yayi rigingimu da yawa da malamai Allah ya gafarta mashi kuma ta bayyana shi ma ba wai yana da tsantsar gaskiya ne a cikin rigingimin ba kowa na da nasibin sa na rashin gaskiya a ciki ko dan adanci ko kuma zakewa a fadan fiye da dabi'a da a ce fadan ya tsaya kawai sun yi fadan ya wuce amma suka yi ta rubutu da raddoji da hassada da sharri da kage to sai abin sai ya mai an gaji labarin to duk sanda aka ambaci sakawi ko aka ambaci suyuti ko aka ambaci baka'i duk waɗannan malamai ne a makarantar ibn hajirin ko dai kai tsaye ko a akan littafansa to sai sai an ambato wannan fitintunu gani dai in kuntuna mun yi magana kan shi a baya cewa an an an malamai da dama sun mishi hasada saboda yana daga cikin yan baya baya a makaranta amma ibn hajirin ya jawo shi a jika ja a jikan hayye yawa a bisa su da suke gani kuma bayan mutuwa ibn hajirin sai zama shi aka ba mukamin shugaban makarantar ibn da ya kirkire ita wanda kuma in a kwanduwa ilimi ne akwai wanda suka fi shi tsakani da Allah su hawi sun fi shi ilimi wannan ya ja mishi hasara da fitina shi ɗin kuma shi ma bai tawalu sai ya dinga mayarwa da irin wannan fitina zamani ne kusan irin namu karshen zamani ne ba salab bane su ko mun gane nan nan kusa suke da haka duk abin da irin shedan da ke wallafu mu shi ma su ma irin shi ne ke wanda su sannan shi kuma suyuti shi suyuti kai tsaye baya cikin asalin 'yan makaranta amma kuma ya shige ya shige har yana nema ya fi kowa zaƙewa da kuma yayin da yake da cewa shi shine mujaddidul qarn to wannan ya fi bata masa hawi mara cewa ya wannan zai zo kawai bayan mun san suhufi ne kwaso na mutane yake ya ce shine mujaddidi diga mu <laughs> to wannan ita ce rigingimin kowanne kaje karanta tarihin da ya rubuta akan ɗayan kare ba zai ci ba in ka karanta abinda sakau ya rubuta a kan siyutsi a cikin addawul lame ka ji maganganun ya ce makaryaci ne barawon ilimi ne ma yana plagiarism ai kaza ma da ba haka ba ne sannan yana yana kaza yana abuwa ne marasa daɗi shi ma suyuti kuma haka ya rubuta maganganu wanda suka fi wannan tsananin rashin daɗi zan karanta mana wasu annan insha Allah za ku ji su to wannan abin shine sai shawwa hadari da da zaka ambata game da su tunda kuma yana cikin littafin su kuma rigingimu tsakanin aqran abu ne da baka raba mutane da shi ɗabi'a ce ta mutane kusan sahabbai ne kaɗai mutanen da Allah ya kiyaye su daga irin yaduwar wannan fitina ku ja abin da ce daga yaduwarta ba wai su din ma babu irin wannan kallon rainin bane an samu din a cikin sahabban ma ga maganar da al'imamu imamu Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan dinsa daga daga abdurrahman abu abinna abu salama bin abdurrahman wanda a shekaru sa'in ibnu abbas ne amma shi ba sahabi bane tabi'i ne yake cewa nayi nadamar rainin da nake wa ibnu abbas da na girmama shi da na kwashi ilimi mai yawa haka ya faɗa da kanshi kuma isnadi ne sahihi yana ganin kusan shekarunsa ɗaya kawai dan kai kaga annabi ni ban gani ba ni ma malami ne malaman ka su malamai na su abu hurara su aisha sai raina ibnu abbas sai da kanshi yake nadama asarar da yi kalli irin ta taɓurzar da aka dangaye tsakanin ibnu abbasin da ibnu zubair a makka ba sa ba da fatawa iri ɗaya akwai lokacin da ibnu zubair ma ya ce wallahi sai na sa an jefa wani tsohon banza a garin nan da ibnu abbasin yake akan fatawan mutu'a akan abubuwa iri daban-daban ire su irin wannan rainin shine ya dinga yawaita a mutanen baya yana kara yawa da gwargwadon nisan zamanin da zamanin salam a aka kai ma yadda ake dinnan yanzu zaka ga duk inda mutane suke zaka ga suna raina junansu a ƙaranu a cikin malamai musamman ya fi bayyana a cikin malamai saboda su hajjasa ita ce bakinsu ba wai 'yan kasuwa da 'yan da sauran mutanen wasu fannoni ba su da wannan rainin ba ne amma saboda su ba da baki suke yin nasu kagan 'yan siyasa ne da asiri suke yi da magudin zaɓe da sharhi da yarfe amma shi malami saboda duk in ya zauna in akwai wannan cuta a zuciyarsa to sai an ji warinta a bakin shi da aka dole a rubuta ta daga ce ya ce kaza akan wani ya rubuta kaza akan wani kuma wannan wata fitina ce wanda sai wanda Allah ya kiyaye kawai gara ma a ce kai jahili ne ya fi maka sauki da a ce kai malami ne mai fama da irin wannan muguwar cutar saboda za ga wani zai wayi gari duk abin da ya ɗebo sai ya yaba shi akan abokin hamayyarsa ko ya hau daidai ko bai hau daidai ba duk ayar da ya karanta da akwai wani shagube a cikinta sai ya shaguba mushi duk hadisin da ya ɗebo wanda ke magana akan wata matsala ko wata bid'a sai ya lankwaya ta ko directly ko indirectly to sai ka gaba ɗaya katin naka ya koma akan wani kenan Allah ya tsare mu wannan shi ya faru da irin su malam sahawi da su suyuti Allah ubangiji ya gafarta musu to a cikin wannan littafin malam malam abin nan mashhur Hassan Ali Salman da yazo yana magana a kan wannan qadiya yake cewa ma waqa bainahu wa baina asarihi suyuti gashi daga cikin shafi na 20 yace kana bainal musannifi al-hafiz as-sakhawi min jihatin wal burhan al-baqai wa jalal min jihatin ukhra ma bainal aqran hatta ishtahara anna suyuti qala fihi mudamminan yace akwai rigima tsakanin sakhawi a gefe guda da su burhanul baqa'i da su siyuti da diyami su kuma sun hada a gefe guda suna fitina tsakaninsu irin abin da ke faruwa tsakanin sa'o'in juna tsakanin kishiyoyi akan wata harka sai suyuti yake yin waka yana cewa qul lisakhawi in ta'aruka na'ibatun ilmi ka baharin min al-amwaji multatim wal hafidhu diyami ghaythu sahabi fa khudh gharfan min al-bahri aw rashfan min diyami ku ce masakhawi idan kana jin wani na'iba wani bala'i ko damuwa ko bukata zuwa ga ilimi to ni karatu na kogi ne wanda yake mai dukan mai dukan gaba wanda yake da igiya yana kaiwa ya kawo abokina kuma addiyami alhafizu diyami za ka samu tarzama shi a cikin da'ul lamai din za ka da suyuti a ya buji-buji da shi a cikin juz'i na biyar ya yi buji-buji da shi a wajen yi nuna cewa ba wani abin tsiya ba ne ya ce shi kuma gaisu sahabi shi kuma ruwan sama ne mai tahowa da hadari fa khuz gharfan min al ka zo ka kwashi ilimi a cikin kogi na ka sha ka koshi aw rashfan min ad ko kuma ka taru ruwan sama ka sha ko ba sauyin ka bane ka ji wannan magana da yake faɗa mishi sai malai yace wa qala suyuti fi nazm al-aqyan asna tarjamat as-sakhawi barka ji maganar da ya faɗa da yana tarihin sakhawi ke cewa wasami al-kathira jiddan alal musnadina sahawi ya ji karatu mai yawa a gun musnidina masu isnadoji da misra wa shami wal hijazi a waɗannan ƙasashen wantaka ya tace karatu wa kharraja li nafsihi wa ghairihi yayi takhrijin hadisai nashi da na waninsa ma'a katharati lahani kaji shari na farko cewa da yawan lahani wa ariyihi min kulli ilmin da kuma tumbur yake bai da wani ilimi don Allah zama ku ji wannan magana irin ta rashin gaskiya bi haythu innahu la yuhsinu min ghairi fanni alhadithi shay'an aslan in dai ba a wannan harka ta hadisi ba ba abin da ya sani hadisi kawai ya sani <laughs> sai ya ce thumma akabba ala sa'an sa'annan ya auka cikin al'amarin ilimin tarihi fa afna fihi ya cinye rayuwar shi akan tarihi wa agra'a fihi amalu yayi zurfi a aikin tarihi wasa laqa fihi a aradan nasi ya dinga shiga cikin mutuncin mutane wa mala'ahu bi masawul khalq ya cika tarihi da munanan maganganu wannan da maganar su ce kuma magana ce ta rashin gaskiya ta san zuciya Allah ya gafarta mai kama anna suyutiya sannafa akthara min kitabin fi raddi al-sakhawi suyudi ya rubuta littafi fiye da guda daya yana masa khawi raddi wa da cin gyaran sa minha da gaskiya akwai al-kawi fi tarihi sakhawi wanda raddi ne ga littafin addawul lami din akwai al-matbu dimna maqamati ana buga shi a cikin maqamati suyuti akwai kuma al-qaulul mujmal fi raddi al-muhmal magana a dunkule mai da martani ga wanda ba a dauke shi a bakin kame ba al-muhmal wal hafiz as-sakhawi bi dawrihi tarjama lis-suyuti fi ad lami shi ma sahawi ya masu yudi irin wancan rubutun tarihin a cikin dau'ul lame dinsa a cikin juz'i na huɗu. tarjamatan wani tarihi wanda intaqadahu fiha bi shidda ya cikuikuya shi da tsanani a cikin wannan tarihi bal ittahamahu fiha bil ikhtilas ya tuhume shi da satan fasaha plagiarism idafatan ila musannafihi bayan littafin sahawi wanda ya mai suna intiqadu mudda ijtihad cin gyaran wannan mai da'awa cewa shi mujtahidi ne cin gyaran shi haisu kana suyuti yaz'amu yaz'umu annahu mujaddidul mi'atil ashira suyuti yana riya cewa shi shine mujaddadin karni na goma akwai waka da yi musamman don kan mu shekara daga abin da muke ne tana nan baitoci da yake lasafa mujaddidai daga kan wane sai wane sai wane wanda malamai sun ci gyaran shi da yawa akan ma mutanen da ya ambata a wani karatu a baya mun tattauna akan ta yana jin a cikin littafin muktasar ulu ya ta kawo mutanen da suke yan mazhabin sa na shafi'iyya ko kuma ma wasu asha'ira ne waɗanda ba su ne mujaddidai din ba sai ce kuma yana fatan yanzu kuma shi shine mujaddidi insha Allah a wannan karin da yake rayuwa cikin karni na goma ta wannan magana ta yi musu zafi cewa shi shine mujaddidi ne halifin manzo Allah kenan a zamanin na ilimi sai sai mishi akan haka yake cewa thumma musannafus sakhawi al-akhar da ɗaya littafin mai suna alitibari wal mau'iza li za'imi ri'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqaba wannan ma raddi ne ga suyuti alladhi yaruddu fihi ala fatwa siyuti fatwa li siyuti bi jawaz zalika siyuti ya bada fatawa akan halaccin yuwa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ido farke irin abinda da tijani ya idda yayi a cikin littafin al-hawil fatawi ya faɗi wannan siyuti ya kamata a ambaci cewa yana da matsala a wajen intima'in shi na sufanci akwai abubuwa da dama da waɗanda suke ba daidai bane Allah ya gafarta mai intima'at din shi ga sufiya kamar kokarin mai da maulidi addini da rubuta ya guda biyu akan kare shi da kokarin kare ko kuma raddin hadisan da suka zo game da hadisan iyayen annabi din nan da sauransu su yi littafi irin ire waɗannan da kokarin kare irin carbi da abubuwa iri daban-daban waɗanda suke duka tarka-tarka ne amma saboda malami ne mausu'i zai ta ɗebo maganganu ya ta kwana-kwana ya rasa yadda zai tabbatar da su ko ba zai ce ba daidai ba ne akwai irin wannan da yawa a cikin littattafan shi da aka ake kallon shi a matsayin hatsi lailin ne yin itace da daddare da haka yana iya kwaso komai har maciji ba tare da ya sani so babu shakka sahawi ya fi shi dukka a wajen ilimin hadisi ya fi shi tacewa ya fi shi sanin karatun hadisi kamar yadda na bayan su yake faɗa ne shaukani cewa ina ma ba su mai da wannan fitar ta zama ita ce shugul shagil ɗinsu ba Allah ya gafarta musu gaba ɗaya ya ci gaba da cewa ah, wa qadista mar hadhihi al-ma'arika hatta da wafati hafiz as-sakhawi har bayan mutuwar sakhawi wannan yakin bai kare ba haisu najidu ahad talami da sakhawi wa huwa ahmad ibn al-husayn ibn muhammad al-shihab al-makki al-mutawaffa sanata 26 ba'da al-mi'ati at-tasi'a qad allafa risalataini fi radi al-suyuti wa ad-difa'i an ustazi har bayan mutuwar sakhawi fadan bai kare ba dan sakhawi ya riga suyuti mutuwa da shekara tara to a wannan shi bayan ma su ma sun mutu ko kuma ɗayansu na raye shine suyuti din sai aka samu wani ɗalibin sahawi ya ari rufaɗan ya ci gaba ya rubuta littafi har guda biyu yana ƙara mai da martani ga abokin husumar malaminsa yana kare malaminsa littafin a cikinsa akwai ashihabul kawi ala qilalil kawi yana mai da martani akan wancan alkawi fi raddi ala eh, abin nan a eh, tarihin sahawi din sai ce wa thaniya bi unwan al muntaqidul allauza'i alal mujtahidil mudda'i raddi ga wancan mai da'awar ijtihadi wa ala kullin fa inna kalama ba'dihim fi ba'din la malam ne yake magana yanzu yace a takeice dai ba a karban maganar ɗayan su akan ɗayan لأن المقرر عند علماء الجرح والتعديل أن كلام الأقران في بعضهم غير مقبول مع ظهور adna منافسة cewa maganganun abokan hamayya to ba a karɓar su da zaran an ta bayyana cewa akwai jayayya a kansu akan mukami ko malanta ko shahara ko wani eh, abin nan matsayi inda ya zama suna da munafasa suna da kishiyantar juna akan wani abu to ba a karɓa da za mu riƙe wannan ka'ida da dama daga cikin maganganun da malamai suke faɗa kan junan sai ba za mu dube su ba za mu dube su amma kaga abin mutakaici da su muke yawo yanzu su ake yadawa ana jira a ji wani malami ya faɗi magana ta hasada ko ta sharri ko ta faɗa ko yarfe akan wani sa'an shi ko da bai faɗi suna ba mu za mu fasara mu ce da wane yake mu ci gaba da yadawa haka mutane suke yanzu din asafi shadid wanda ƙa'ida ilimi kuma san ba a karɓa ne in dai ta bayyana cewa wannan magana wane da ke yin maganan nan da wane yake kuma shi da shi mun san suna da jayayya akan wani limanci ko shugabancin wata ƙungiya ko malanta a wani zamani ko a wani wuri ko wani mukami da ɗayansu ya zarra ma ɗayan a kai kuma ɗayan bai haƙura ba to ba za a karɓi garasu wannan abin kuma tun yana yi ana yi ma tsakanin malamai ya dawo kuma yanzu tsakanin ustazai tsakanin alarammomi tsakanin 'yan salafiya kowa ma yake yanzu tun ana yi a tsakanin malamai na gaskiya da kuma ustazai in kishin addini kenan da ilimin ba ya ishe mu ba ne mafi yawan mu sai dai kishin addinin sai ka ga ko kuma irin wanda muka naɗa kanmu malanta har ka dinga jin kamar kafu wani kuma har ka dinga tutiya ko kana zagin shi duk wannan ma kaga bai kai ma a ce kalamul aqrani ba kalamu sufahi ne wannan fi ba'dih yes dan da kamata mu tsaya mu koyi karatu tukunna mu goge mu amsa sunan malamai mu sai mi wannan ah, abin nan karo da karo din da ake tsankanin malamai duk da fa ko ana faɗa wannan maganar cewa malamai aqranu suna faɗa da juna malaman Allah na gaskiya waɗanda Allah ya tsere su ba a same su da wannan ba duk da ba muna cewa wanda suka yi haka ba na Allah ne a dai gazawa ce ta dan adam amma waɗansu daga cikin malaman wanda suka shahara da salaha da nagarta ba a same su da irin wannan ba alal misali malamai irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Bukhari ire-iren su waɗannan ba a taɓa samu a tarihi suna faɗa da wani ba ko da ya faɗa da su irin su Ibn Qayyim al-Jawziya irin su abin nan Yusuf ibn Umar al-Mizzi waɗannan malaman ire-iren su a tarihin su zaka ji ana ambatan cewa ba sa faɗa da kowa hatta wanda yake yi da su kai akan ka ba za ka rasa wanda yake faɗa da kai ba amma a ce kuma kai ma ka mai da faɗan da irin wannan jahilcin ko wannan wautar shine abin aibu ka ka canza daga manhajin Qur'ani na umarni da kau da kai umarni da haƙuri umarni da rashin kula wawaye da makamantansu wani lokaci kuma ziga ce ake in ana yawan kawo maka gulmar wani kuma kana saurare to za da kuma ziga ɗalibai cewa malam wani faina yana maka kaza ya kamata gaskiya malam wa maso kana kyarewa kaza kaza kaza da sauransu Shi shikenan kai ma sai giyar wannan haukata ɗibe ka sai a ji kai kana kana ɗumi mata sakwatawan sai a ji kana ɗumi kawai Allah shi kyauta ya ce to shi ne sai ya ci gaba da cewa wa ma'a zalika fa inna sahawi kanal al-akthar iltizaman wa mawdu'iyya a kashin gaskiya sahawi ya fi suyuti iltizam wato kula da mutunci wa mawdu'iyya da kuma yin abin a ilmanci fa fi hin najidul ghariba al-ajiba min kalamin al-ibarati wal ittihamati allati intaqada biha suyuti sahawiya kama fil kawi mathalan yayin da zamu ji maganganu masu ban mamaki abin abin al'ajabi a cikin maganganun suyuti akan sahawi fa inna la najidu ushra dhalika inda al-hafiz sahawi ba za ka samu wantent na wannan irin magana a cikin maganganun sahawi ba rahimahumallahu Allah ubangiji ya gafarta musu shine sai yake kawo maganan shaukani da yake cewa a cikin al-badr at-talib yace walaita anna sahibat tarjama da ya tarihin sahawi a cikin badr talib yake cewa ina ma da a ce wannan malamin sana zalikal kitabal fa'ika faiqa anil waqi'ati fi akabir al-ulama min aqran ya tsare littafin shi daga munanan maganganu da suke fadawa kan mutuncin sa walakin rubama kana lahu maqsadun salih yace to hala yana da wani uzuri mai kyau wa qad galabat alaihi mihnatu ah, mahabbatu shaykhihi al-hafiz ibn hajar fasara la yakhruju an galibi aqwalihi kama galabat ala ibn al-qayyim mahabbatu shaykhihi ibn taymiyyah wa iraqi to kaga anan zaka kalli wani bambanci da suke da shi da ibn hajar ibn hajar yayi rigingimu da malamai wanda suka fada da shi akan musamman irin su al'aini da wani alƙali wanda ba zai tana sunan yanzu ba amma ibn hajar bai mu'amalance su da irin wannan unuf din ba da aka samu game da sakawi duk da sakawi din shine magajin ibn hajarin a karanci a ilmanci ko da bai gaje shi a limanci da alƙalanci da makarantar ba amma dai a tsaba ragen ilimi to bayan shuɗewa ibn hazirin ba wanda ake kalla kamar sahawi din amma sai zama ta wannan halin sun saba ibn hazirin ko da a rubuce-rubucen shi in kana karanta musamman irin fatuhul bari da wuya ka ji ya faɗo ta magana mai zafi akan wani malami ko da ya saba mishi zai faɗi magana a natse sai dai ka ji ya ce an yi ta baba wannan magana ko akwai abin duba a cikinta ko kuma dai kaza ya fi ta inganci amma ba za ka ji ya buge shi ko ya tsine mushi ko ya mushi maganganu wanda suke nuna raini ko rashin arziki ba amma shi sahawi yana yin wannan ba ga su ibnu ba ga su siudi din nan ba mutane da dama da ya zamani da su to ya raina su sosai a cikin karjamar da musu altafan gaskiya saboda Allah ya faɗi maganganu munana a kansu ah, da kuma nuni zuwa ga abin suka sa kansa cikin harkar ilimi ba daidai ba ne da kuma wasu abubuwan waɗanda a ɗabi'ance bai kamata a kawo su a tarihin mutane ba ko da kuwa suna yin wannan abubuwan domin tarjama ɗin da ake ɗin ana yin ta ne don manufar ilimi to amma sai ka ga tunda ba zamani ne na jarhuwar ta'adil don manufar riwaya ba sai ka je yana kawo abubuwan da suka shafi abin da bai da alaƙa da asalin ilimi misali suka ja bada labarin wani ce ya wakana aqal ummi ai baya ma biyayya ta taba tsine mishi albarka ma sai da aka tara malaman anguwa aka je aka bata hakuri da sauransu makadara da gaske ne yana da matsalan uququl um wannan tsakanin shi da mafi shi tsakanin shi da Allah shi ruwaito wannan a cikin karatu zai iya bayuwa zuwa ga gulma don bai da wata maslaha a nan wajen ina fata mun wannan to yayi irin waɗannan abubuwan da yawa a cikin littafin nasa Allah ubangiji ya gafarta mishi yi din yana da wani uzuri tayyu wallahu alam sai mu kuma cikin littafin inda yake cewa wa kana yarwi sahih al-bukhari an azyada min 120 nafsa yana riwaya bukhari kawai daga sama da malamai 120 sai koya mishi bukhari wajtama'a lahu min al-marwiyati bis sama'i wal qira'ati ma yafuqu al-wasfu ya haɗa karatu waɗanda ya saurara sama'an da wanda ya karanta wa malami da kanshi ya biya ya ja baki aka masa fassara abinda ba zai siffanta ba sun yawa wa kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallama asharatu anfusin yana riwaya tsakanin shi da manzon Allah mutum goma wannan uluwi ne a zamanin shi wasami al-kathira ala shaykhihi al-hafiz ibn hajar ya saurari karatu mai dimbin yawa a gun malamin sa ibn hajar walazamahu ashadd mulazama ya makale mishi iyakan makalewa wa hamala anhu ma lam yushariku fihi ghayru ya koyi karatun da babu wanda ya tarayya da shi wajen nakalta irin wannan ilimi daga ibn hajar wa akhadha anhu akthara tasanifi ibn hajar ya koya mishi mafi yawan littafan shi wa qad ghalabat alayhi mahabbatu shaykhi hadha ibn hajar fasara la yakhruju an ghalibi aqwalihi wa qala anhu ibn hajar huwa amsalu jama'ati har ibn hajar yake cewa da yaga yanayin shi ce wannan ya fi kowa dacewa daga cikin ɗalibai na da abin da nake so na ga sun kai izuwa gare shi wala hulyadu tula fil ma'arifati bi asma'ir rijal yana da tsawon hannu wajen sanin sunayen mazaji wa ahwalur riwa da halayen masu riwaya wal jarhi wat ta'dil da jarhu wat ta'dil wa ilayhi yusharu fi dalik abun nuni ne shi akan haka a zamanin da yake rayuwa in yazo yana magana akan mazaje da isnadoji aka ce gani ake kamar shi ma wani zahabi ne mai zaman kanshi kawai yakan tattauna a majalis ɗin shi akan riwayoyi da mazaje da abin da aka faɗa a kansu da tarihinsu da ilminsu kamar ka ce wani sabon ibn abi hatim da razi ne wannan kam lalle ya shahara akai shi za ka ji su duk da da shi sai da yake cewa in dai ba ilimin hadisi bai san komai ba ma'ana ya salama mashi ilimin hadisi <laughs> Allah ya gafarta musu Ya ce a ah, ولقد قال بعض العلماء لم يأتي بعد الحافظ الذهبي مثله كاجكو akace babu wanda ya zo bayan zahabi irinsa wanda salaka hadal maslak wanda bi irin wannan tafarki ga su ibn hazirin ga su ga su iraki amma dai wanda ya bi irin tafarkin zahabi ta fuskar ba a tsallake kowane hadisi sai an yi magana akan mazajen shi da ingancin shi zahabi haka ya kasance har su safari suke cewa har tausayi yake ba su za a zauna a majalisi gaba ɗaya ranar magana ne kawai akan wani isnadi ba za a kai kan mata sai ya ci kwanduwa isnadin dalla-dalla har suna ganin dama abin ya yi yawa ya bashi haka za a bi wannan al'adar shi ko altafan shi haka yake ba ya tsallaka hadisi kawai ya kawo ishu ba da wannan jimudin na malaman da malaman baya baya dinnan to wanda ya bi irin wannan tafarkin kaga ibn hajirin yakan yi irin wannan maganganun ya wuce hadisi ya ki magana a kan shi yakan yi a cikin fatuhul bari yana yi da sauran tafansa amma zahabi baya yi to shi ma haka sahawi da yazo ya bi wannan salam wa ba'ada wa ba'dahu ma tafannul hadith da mutuwan sahawi ilimin hadisi ya kare sai dai wato na gaba ya gaba sai na baya masu tsantan hula kawai wa asafan nasu ala faqadihi mutane suka yi bakin ciki akan rasa shi walam ba da hu mithlau bai bar wani irin shi ba a bayan shi wannan ya daga cikin alaman malami ya kai ya kawo gaji ya mutu ana ta cige ina irin shi shi sa kamar yadda mujahid ne ko yake faɗa cewa da aka tambaye shi da mutuwa abulai dan umar da mutuwa umar wacce ta fi zama asara ga musulmi ya ce umar sa'ad da ya mutu ya bar irin shi da yawa a baya su aliyu suna nan su usmanu duk suna nan su sa'ad dan abi waqas sana ko sa'adu ya sa'adu na nan yes su dalhatu suna nan su zubairu duk waɗannan kinin shi ne su a musulunci yace amma abdullahi dan umar da ya mutu bai ba kowa irin shi ba da haka sai ya zama an fi jin damuwa irin wannan idan mutumin da ya mutu babu irin shi to ko da wani wanda ya mutu ya fi shi amma shi akwai irinsa ai kaga abdullahi dan umar bai kai darajar baban shi ba umar amma sa'ad da umar ya mutu akwai ire-iren umar ko mun gani amma abdullahi sa'ad da ya rasu babu irin shi kuma fahimci wannan da ke jama'a to irin wannan yakan faru ibnu taimiyya da ya zo rasuwa mai yana hana a ji irin wannan bakin cikin cewa ilimi ya kare an ji bakin cikin rabuwa da shi amma ya horar da malamai wanda suke za su ci gaba da abin da yake su zahabi din suna nan su ibnu kayyim suna nan su abin nan mizzi da sauransu duk waɗannan ne malaman nashi da na makarantar shi suna nan to wannan yakan rage raɗaɗin kamar maraya ne da marayan da baban shi san da ya mutu bai bi mashi kowa babban wa ko kawu ko wani wasi na ƙwarai ba da wanda aka mutu aka bar shi a tsakanin dangi dole da kwai bambancin maraicin ko wancan dukkaninsu maraya ne kowa zai bakin cikin rasa uban shi amma wanda za a fi tsoratan ma a samu talalabuwa a tarbiyarsa shine wanda ba a bashi a hannun kowa ba ba shi da wani kawu bai da tsayayyen uwa bai da tsayayyen kaka bai da tsayayyun yayi bai da wasiyi wanda ko aka mutu aka bashi a cikin dangi a cikin al'umma wata take ta san mutuncin maraya kaga da wuya a mushi irin wannan abin nan din tunanin wa qala tilmizuhu jarullah ibn fadil al-makki wa laqad wallahi al-azim lam ara fil huffazi al-mutaakhirin mithlahu ce na rantse da Allah ni dai a cikin malaman hadisi na baya walla ban ga irin shi ba wa ya'lamu zalika kullu man ittala ala mu'allafati aw shahada yace duk wanda ya kanta tafansa ko ya gamu da shi yasa abin nake fara kana rahimahullahu ta'ala min kibari nuqadi rijalil hadith alladhina bazalu fihi jahadan kabiran ko juhudan kabiran yana daga cikin malaman da suka aiki wajen magana akan mazaje suka bada kokari mai yawa wa qad takallama fil rijali jarhan wa ta'dilan da jam'ihi aqwalan nuqadi fi ya yi magana akan mazaje bayan tattara maganganu irin yadda malamin sa yayi da irin yadda zahabi yayi a cikin kashi thumma zakara khulasta aqwalihim bi lafdhin wahid yana ambatan maganganun su da kalma ɗaya wa huwa fi fi'ilihi zalika mushabihun fi'ilal al-hafiz adh-dhahabi kathiran fi kitab al-kashif yana kwaikwayon aikin zahabi a cikin alkashif fi ma'rifati mallahu lahu riwaya fi kutub as wa fi'l al-hafiz ibn hajar fi kitabihi at-taqrib a cikin ta at-tahdhib duk wannan tafai ne sanannu a gon dalibai insha ma anna li hadain al-imamain kalaman manfuran fi rijali khilal kutubi tare da cewa waɗannan malamai suna da maganganu daban-daban a wurare daban-daban kan malamai a cikin tafansu illa annahum barazu fi janibi takhassis kitabin fi khulasatu ahkami al-ahkami ala rijal sai dai sun yi fice ne wajen keɓance littafai na musamman da suka yi maganganu akan mazaje wa hadha lam yaf'alhu al hafidu as to shi abin da bai ba bai yi littafi irin nasu ɗin nan ba amma ya yi maganganun a wurare daban-daban a cikin littafan shi irin maganganunsu. ka kaga su ko bayan irin maganganun sun yi littafi na musamman wani kundi da yake nuni zuwa ga kulasar ra'ayoyinsu a akan mazaje waɗannan su ne malaman da ya kawo a ƙarni na bayan na hudu kamar da muka ambata ya tsallake wasu da dama wanda akwai buƙatar ɗalibai su koma su karanci tarihin su irin diya'uddin al da sauran maqadisa diya'uddin al da sauran maqadisa waɗanda suke irin su Muhammad akwai al-Hafiz al-Mizzi Yusuf ibn Umar al-Mizzi wanda malami ne ma shi ga su zahabi mai littafin Tahdhibul Kamal mai littafin Tufatul Ashraf malami ne ya kai malami sannan talaka ne aka ce kuma ya kai talaka daga garinsu ko angosu ta Mizza zuwa cikin garin Bagada garin Dimashka. wajen kilomita sha biyar ne da kafa yake zuwa ya zo ya karantar duk garin kuma ba wanda ya kai shi ilimi aka ce in yabo bakin gari ma sai ya tsaya wani kududdufi ya wanke jikin shi saboda jan kasa amma kuma haka zai koma ko jaki bai da shi alhafidul mizzi kenan yana da gaske malamai masu hankali masu tunani masu hangen nesa irin shi ya kamata mutane su san tarihinsa da ayyukan da ya yi musamman a cikin tahdibul kamal da tufatul ashraf akwai al-imamul hafiz mughultai mughultai wannan shine daidai yadda ake karanta sunan shi mughultai suna ne na mutanen abin nan turkiya zaka ji irin sunayen ire-iren su haka mai littafin shi ma yana da tadhibu tahdhibul kamal yayi mishi uh, khulasa khulasa tahdhibul kamal haka ibnu kathir uh, ad-dimashqi ibnu kathir ad-dimashqi yana da littafai shi ma akan musalul hadith da takhrijin hadisai da makamantansu wannan da ibnu kathir mai bidaya mai tafsiri da sauran littafai haka kuma kaga bai ambaci suyuti ba ma'ana to suyuti duk da wannan ta tabbatar da ake ta yi a kan shi da sauran abubuwa yana da hazzi akan wannan harkar da bai kamata a ce an kau da kai akan shi ba a yi magana akan shi waɗannan cikin zamunan da ya ambata ɗin kenan a bayan zamanin da ya ambata an samu malamai irin su jamaluddin al Allah ya gafarta mishi irin su abdurrahman al-muallimi wanda ake lakabi da Zahabiyu saghir abdurrahman al-muallimi mai littafin at abin nan babban malami ne tankilu kawai ka karanta zai gaya maka wani irin malami ne shi sannan a nan kurkusa irin su muhammad nasiru albani irin su ahmad muhammad shakir waɗannan suna da gaske malaman da suka rayu a zamanin nan irin su kuma wato irin su bin hadi alwadi irin su abu isaq alhuwaini wannan suna daga cikin malaman da a zamanin da muke rayuwa ɗin suka shahara da rubuce-rubuce da maganganu akan mazaji kuma Allah ya bayyana cewa suna da hazzi a kai Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki ɗayansu wanda suke rayu kuma Allah ya ƙara musu lafiya sai mu koma al'imamu al-zahabi a cikin littafin shi al-Ibaru fi khabari man abar ya ce sanatar sab'in wa ishirina wa mi'atai shekara ta 227 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi ha kadima ala imrati dimashka abul mughif ar-rafiqi shine musa ibn sabiq ana kuma cewa isa ibn sabiq wanda yayi gwamna a dimashqa ga wannan sarki da ake tarihin zamanin sa yanzu shine mu'tasim da kuma na bayansa shine al ya iso kasar dimashqa a wannan shekara ta 227 dan a matsayin shi na sabon gwamna fa kharajat alaihi qaisun larabawa qaisiyya suka fito suka ce wallahi ba sa san shi ba zai shiga garin nan ba saboda mene likaunihi salaba minhum khamsata ashara rajulan ya taba kere mutum goma sha biyar daga cikin kabilar suka ce wannan ba zai gwamna a garin nan ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba suka fito da makamansu suka ja sansani suka tsaya wa akhadha daulati dawlati min al-marj wa akhadhu dawlati min al-marj suka kwashe da wakan gwamnati waɗanda suke an killace su don zuwa jihadi suka je suka fasa wajen suka kwasa amma sun kwashi ganima kenan suka je wani wajen ake ce ma march march kamar ka ce forest wani daji da ke wajen garin dimashka inda aka ware musamman don shuka eh, bishiyoyi da samun abin nan eh, eh, gandun daji suka je nan suka yi sansani suka ce sai dai in sun kare sannan zai shiga garin fawajjaha ilaihim abul mughith fahazamu ya tura musu sojoji suka ƙara da sojojin suka ci nasara akan shi sun mastafhala sharruhu abu kamar wasa al'amarin su ya girmama yadda kasan boko haram da irin tun suna ana ɗanta taɓar za haka ana ganin ana hararar juna su da 'yan sanda al'amari a hankali ko fastafhala al'amarin su ya girma wa azuma jam'uhum suka ƙara yawa wa zahafu ala dimashqa wa hasaruha sai kawai ma suka taso daga wannan daji suka zo suka yi makarin dimashku kawanya shi kuma yana ciki gwamnan faja arja'un al-habari al-amir fi jaysh min al sai aka turo da wasu sojoji ta baya suka zo sun kawo waɗannan ɗauki suka tara an kewaye gar kenan ƙarƙashin jagoranci wani mutum mai suna raja'un al-habari al-amir wa murran wal qaisiyati bil marj ya sauka a wani waje da ake cewa dairul murran su kuma suna sansanin su na marj fawajja ilaihim yunashiduhum at-ta'a ya aika musu sako yana roƙonsu cewa su dawo cikin da'a su fita daga wannan tawaye fa abau illa an yu'zala an ya'zala abul mughis suka ce sai dai in an cire wannan gwamnan shi su shine kawai ba sa su fa anzarahumul qitala yawmal ithnain ya musu alwashin cewa ya ba su daga nan zuwa litinin zai kawo musu farmaki thumma kabasahum yawm al-ahadi ranar lahadi sai attacking din su basu shirya ba shine kabasahum ya to ni da ku rana kaza mu haɗu kafin ranan kawai sai ya mamaye su kawai ya auka musu ba tare da sun shirya ba bi kafri batna a sunan wani ƙauye da ake ce kafri batna har yanzu sunan garin kenan a kasar dimashku wa kana jumhurul qaysiya bi dauma mafi yawansu lokacin suna dauma iyalansu ne suke wannan anguwan fi السيف في wa sakba wa وجسرين ya shiga cikin waɗannan anguwannin ya dinga kisa mata da yara da tsofaffi da duk wanda ya gani kisan gilla kisan zalunci alhalin ga waɗanda yake rigima da su can a gefe hatta katala alfan wa hamsa mi'a ya kashe sama da mutum dubu da ɗari biyar nan ma ba ka sojoji suke yi ba boko haram su kawo hari su cuci mutane su bar waje soja su zo su masu kashe mutane irin shi ne wanda ba su ji ba su gani ba talakawan gari da al'umma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman na abinci sai a zo a kashe su to shine suka bufa suka auka musu suka yi ta kashewa wa qatalu sibyana suka kashe yan yara wa jurhatin nisa'u aka jiwa mata ciwo wa qa'an nahab aka kwashi ganima inda dai kaga ana yi din nan a auka wa gari a kashe mutane a kwashe dabbobi a kwashe kuɗi a kwashe dukiya da komai a kona magarin da sauransu Allah ya tsare wa fiha tufiya ahmad ibn Abdullahi ibn yunus abu abdullah al-yarbu'i al-hafid al-kufi sami'a ath-thawri wa tabaqata asha 94 sana a wannan shekara ne kuma al'imamu imamu ahmad ibn Abdullahi ibn yunus abu Abdullahi al wanda malami ne na su bukhari da da muslim al-imamu al-bukhari riwaya daga gare shi kuma yayi riwaya ta hannun wani malami mai suna yusuf ibn musa yayin nuzuli ya ruwa daga gare shi ta hannun yusuf ibn musa zuwa ga wannan malami suna ahmad ibn abdullahi ibn yunus wannan malami e, ya rayu shekara 94 e, an haife shi ne shekarar da aka karya daular banu banul abbas banu umayya 132 aka haife shi ya rasu a wannan shekara ta 227 ya rayu shekara 94 kenan ko da biyar Allah ya gafarta mishi qala al-imam ahmad li rajulin sa'alahu amman aktub wani mutum ya tambayi Ahmad dan Hanbali yace a gunwa zan ku yi karatu qala yace ukhruj ila ahmad ibn yunus fa innahu shaykhul islam tufiya fi rabi'il akhir yace ka tafi gun malam ahmad dan yunusa malamin musulunci amma ahmad dan Hanbali na daga cikin alama da ake gane ya yarda da mutum shine yayi riwaya daga gare ka tun kana raye baya riwaya daga wanda yake raye sai in wanda ya mutu to sai in ya yarda da kai cikakkiyar yarda to kamar wannan dinki wa fiha bashar ibn ibrahim ar-ramadi wannan ku gyara jama'a wannan kuskure ne na bugun inji sunan ibrahim ne binu bashar ba wani mai riwaya mai suna bashar ibn ibrahim sai dai ibrahim binu basharin ramadi haka zo a cikin nuskoki waɗanda suke musahaha da kuma dukkanin kutubur rijal ibrahim binu bashar arramadi Azahidu sahibu sufyan ibn uyayna dalibin sufyan dan uyayna wannan yana da riwaya a cikin littafin sunanu abi dawud da sunanta al-imam at-tirmidhi muhammad ibn isa qala ibn adiy ibn adiy yake cewa sa'altu muhammad ibn ahmada az-zuraiki anhu faƙala, kana wallahi azhada ahli zamani na rantse da Allah yafi kowa zuhudu a mutanen zamanin shi wa qala al-imam ahmad kana mutqinan babita amma ibnu hajar yake cewa hafizun lahu awhamu yana da wasu kurakurai a cikin takaribu kenan wa fiha abu nadri ishaq ibn ibrahim ad faradisi min a'yani shuyukh bi dimashqa rawa an sa'id ibn abdul wa jama'a sai kuma malam abu nadri ishaq ibn ibrahim ad-dimashqi al-faradisi min ayani ash-shuyukh bi dimashq wannan asalin shi bararren bawa ne na sarki Umar dan Abdul Aziz maula ne li Umar ibn Abdul Aziz ibn Hajar ne yayin tarihin sa a cikin takarib yake cewa saduqun du'ifa bila mustanadin wasu sun raunata shi ba tare da hujja ba ya daga cikin manyan malaman ƙasar dimashku ya da riwaya daga sa'id ibn abdulaziz da wasunsu wa fiha isma'il ibn amrin al-bajali isma'il bin amr bin najih kenan muhaddithu asfahan malamin hadisin ƙasar asfahan wa huwa kufiyun mutumin kufa ne asalin shi rawa an mishar wa tabaqati yana da riwaya daga mishar bin kidam al-kufi da sa'anninsa wathaqahu ibn hibban wa ghayru ibn hibban da waninsa sun amince da shi ibn hibban a cikin kitabut thiqat wa da'afahu ad-darqutni imam ad-darqutni ya rawanta shi haka ibn adiyin al-jurjani a cikin al-kamil yake cewa haddasa an mis'alin wa sufyana bi ashiya'a tafarrada biha anhuma yana da riwayoyi daga mis'ar bin kidam da sufyanu bin uyayna abubuwan da babu wanda ya rawaito daga makarantarsu sai shi ya daga cikin garabin da ake tsorata game da shi huwa mukthirun alil isnad yana da yawan hadisai kuma isnadin shi gajere ne ya rayu kuma shekara 90 da wani abu wa fiha haƙilayo a cikin wannan shekara arrabbaniyul qudwa abu nasrin bishr ibn al-harith al-marwazi az-zahid al-ma'ruf bi bishr al-hafi sami'a min hammad ibn zaid wa ibrahim ibn sa'adin wa tabaqatihima وعني بالعلم ثم أقبل على شأنه ودفن كتبه وحدث بشيء يسير وكان في الفقه على مذهب الثوري وقد صنف, صنف العلماء في مناكب بشر وكراماته رحمه, رحمه الله عاش خمسا وسبعين سنة وتوفي ببغداد في ربيع الأول مالا ذهب يكي فيها الرباني مالا من أن الله أن زهود القدوة أبو كوي أبو نصر بشر بن الحارث bishir ɗan harif ɗan abdurrahman ɗan ata almarwazi mutumin ƙasar marwa wanda aka fi sani da suna bishirun alhafi malam bishiru mai yawo kafa ba takalmi shine bishu alhafi maras takalmi bare fit yawon shi yake ko ina ba takalmi hawa ta mata take ce mishi lawishtareta na alaini bidani kaini la takhallasta min hadha al-laqab me zai hana ka sai silifa na naira biyu danik kama a ce kwandala na kwandala biyu a jan ce maka a kiranka da wannan sunan ya za a dinga ce maka mai yawo kafa ba takalmi saboda tsabaragen zuhudu bisa takalmi Allah gafarta mishi ah, wannan al'imamu abu dawuda a cikin kitabul masail ya fitar da hadisinsa da al'imamun nasa'i a cikin littafin musnadu ali su da haka bayi da hadisi a cikin al'usulis sitta kakab amma yana da hadisi a cikin furor na malaman da ke da usulun sita ne littafin masail na abu dawuda da kuma littafin musnadu ali na limamu abu abdurrahman nasa'i rahmatullahi alaihima malam bishirin lahafi aka ce sami amin hammad ibn zaid ya ji karatu daga hamadu dan zaid da ibrahim ibn sa'ad da sa'annunsu wa uniya bil ilmi farko ya fara baiwa karatu muhimmanci kuma Allah ya mishi hazaka da koyon karatu to dama yana da wata ɗabi'a yake cewa wai in abu ya bashi sha'awa to rabuwa yake da shi idan hababtu shay'an taraktu yana ganin kuma hakan addini ne to da yaji yana sha'awa hadisi sai ya watsi da hadisi an ce har tuba ma yake yi wai yana ganin koyan karatun hadisi da yake kamar zulubi saboda abin ya shiga cikin ran shi kamar so ne na dan duniya ne har yana yawan cewa alhadithu laysa min a'malil akhirah neman hadisi da mutane suke ba aikin lahira bane aikin duniya ne mukami suke nema da alƙalanci da limanci da ayi da su a cikin gwamnati duk ba da lahira suke ce mai neman lahira ya kama tasbihi kawai da hailala da sallah da azumi amma duk abin da zaka ce zaka yi malanta nan gaba yace shi yana yana yana mamakin wannan da haka sai ya watsi da karatun hadisi bai tsaya iya nan ba me yayi kuma sun ma'aƙbala ala sha'ani sannan ya kama kanshi da kawai sallah da salati da azumi wadda fana kutuba ya tona kabari ya rufe littafan shi gaba daya ya rufe su a ina lillahi wa ina da raji wa haddasa bi shay'in yasirin amma ya dan bada hadisai yan kadan wanda suke zuwa a cikin wa'azi ko bayani akan zuhu ma ba hadisai na karantawa ba wa kana fil fiqhi ala madhhabi thawri yana bin mazhabin imamu sufyan thauri ne akan fiqh an haife shi in ba na manta ba shekara ta 152 shi bishu ah, wa qad sannafa al ulama fi manaqib bishrin wa karamati malamai sun yi rubutu akan tarihinsa da karamominsa kama al imamu abdurrahman ibn al jawzi yana da littafi mai suna akhbaru bishirin al hafi mujalladi guda haka an buga shi ba da jima wannan ba ma muna da wata nuska nan sama wa ashe hamsin wa saba'ina sanata ya rayu shekara saba'in da biyar in ka lissafa daga wancan shekarar ta ɗari da hamsin da biyu zuwa wannan ta ɗari biyu da ashirin da bakwai zai baka kwatankwacin shekara ɗari shekara saba'in da biyar da ya rayu a duniya ya rasu a ranar wata juma'a a cikin watan rabi'ul awwal tsakanin shi da halifan zamanin wajen rasuwa kwana shida kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin littafin tarihul islam za mu zo mu ji rasuwar mu'tasim bayan kwana shida da rasuwar wannan bawan Allah shi kuma ya rasu rabiul awwal to al-khatib al-baghdadi ya mishi wata doguwar tarjama a cikin littafin tarihu baghdad a cikin yake ambata wata magana nake so na karanta mana ita yake cewa kana mimman faqa ahla asrihi fil wara'i waz-zuhdi wa tafarrada wa بوفور الأقل وأنواع الفضل وحسن الطريق واستقامة المذهب wa uzufin nafsi wa isqatil fudul ya kasance yana daga cikin mutanen da suka fi kowa a zamanin shi wajen taka tsantsan da gudun duniya da kaifin hankali da basira da falala da kyakkyawan tafarki da tsayuwa akan abin da yake a kai da kuma janye jikin shi daga duniya da rashin damuwa da duk wani abu wanda yake ƙari ne akan abin duniya abin da za ka bukata kawai na sutura ko abinci ko kyakkyawan wajen kwana bai damu da su ba hatta ruwa aka ce baya shan ruwa wanda gwamnati ta tanada akwai abin da suke a lokacin aiki ce mashi hiyadu sultan kamar damdam ne ko madatsin ruwa waɗanda aka yi ruwa suna taruwa a unguwanni ko wuraren da ake sha ko dabbobi suke amfani da su to wannan na gwamnati ne kama a ce wata bot to baya shan na wata bot za fi gani aka faɗa wajen sai dai na rafi na Allah kenan ya dinga shan ruwan rafi har ya kamu da wata cuta halama typhoid ne ko mai oho ya dinga ciwon ciki yana da wata uwa kanwarsa eh, ita ta dinga jinyar shi inda bai taba aure ba yana cewa ma yana cewa a cikin maganganun shi da yake da yake aibata aure yake cewa la yaflahu man ta'awwada ala ru'yati afkhadhin nisa wanda duk ya al'adanta da ganin cinyan mata yana yana da aure kenan ko ce wannan ba zai tsira ba a cewa shi imamu ahmad yana aibata shi akan wannan imamu ahmad yana cewa kana bishrun law tazawwaja lakabula bishru da a ce ya aure da ya cika komai ya yi wa idan rabin addini shi kenan ko Allah ya gafarta mai da aka ce ya mutu imam ahmad ya mushi addu'a yake cewa inda yayi aure da ya cika in za ka yi zuhudu ka irin na imam ahmad ibn hanbal kaga yana da mata yana da yaya kuma yana karatu yana ci amma bai da kwaɗayi na abin duniya ba ruwan shi amma duk zuhudu da zai zama irin wannan to gaskiya saboda Allah akwai matsala dan zai zama yana taba shari'a kaga suka aure suka shari'a ne ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuhudu babu amma kuma yayi aure ya ci ya sha ya sa sutura mai kyau kuma har yana cewa ma daga cikin abubuwan ku na duniya an sa min ƙaunar mata da turare kawai kuma duk abu ne na kwalisa yana ƙaunar matan shi yana soyayya da su kuma turare ko a yanzu ne aka ji mutum da ƙashin turare alamar ɗan kwalisa ne shi ko ba ustazu ne <laughs> ko mun gane ba sufi ba ne ko sufi za ka gan shi buji-buji ne kawai yau haka dai gashi nan wani kasgi haka amma amma wanda za a je yana kanshi to za a ce wannan eh wannan dan gayu ne dan birni ne to manzo Allah sallallahu alaihi yakan sa turare ai kwana da kwanaki ana jin kanshin ko kuma a ce in ya tashi ya bar waje ma sai an ji kanshin sai an ji kanshin in fact ya sanya turare kafin ya fara aikin hajji har ya shiga cikin aikin hajjin ko mun karanta ana a cikin hadul ma'at turaren yana kanshi har wasu suka dinga tunanin ma ko a cikin ihramin ma yasa sa ya sa turare ne kaga eh, sa turare gayu ne kuma tafarkin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ah, ya kasance baya an san sadaka a gun kowa gashi talaka bai an san komai don haka ya rayu cikin kuncin talauci sana'a shi da yake ita ne yana yin ah, sakan kaba yana yin irin kamar ka ce ah, mafici na kaba ko tabarma kaba su yake yana siyarwa yana cin abinci amma baya an san sadaka a gun kowa ko an ba shi baya baya karba kuma har yana yawan faɗa cewa idan shi ta haitu shay'an taraktu ko addu'a ka ce maka ni a suwa zan maka da mu asuwa yanzu ko ka ji mai tafsirin ya zo gama zai ce masu nema a musa da to muna musa da Allah ya hamun nan da muke miskini na ga mutane sa cewa musa da sai kara sai su Allah ba ruwan shi da su ne ni wallahi mamaki nake yanzu mutum yana cewa wai a cewa ne mai adda da gaske ba musamman mata za ka ga sun saba suna ba shi hune kudi suna musa adda an saka ganka wani dan bijar bijarin usa da haka sai su dinga takura mawa sai kamusa musu addu'a malam na san suna ma a garin kuma Allah shi kyauta ah, alimamu zahabi ya ambata cewa bishrul lahafi kana layadirin arabiya bai iya larabci ba da haka yana yawan lahani a maganganunsa ah, idan yana magana ana jin lahani a cikin maganganunsa <coughs> shi ne yake da shahararren magana ta zama karin magana da yake cewa idza idza a'jabaka al-kalamu faskut wa idza a'jabaka as-sukutu fatakallam idan ka ji shuru ya burge ka to kai magana idan ka ji magana ta burge ka kai shuru wannan kar magana shi eh daga cikin abin da khatibu ya ambata a cikin tarihinsa in ba na manta ba khatibu na ko kuma zahabi a cikin sura al-amin nubala cewa asalin shi dan masu kuɗi ne attajiri ne dan gayu asalin shi sai ya gamu da fudailu dan iya fudailu ne ya rikita shi mai da shi haka eh, ai san fudailu ko kaga ko wanda ya gamu da fudailu aka ce shine malamin shi dole koyi watsi da duniya وفيها أبو أثمان سعيد بن منصور الخراساني الحافظ صاحب السير سي أبو أثمان سعيد بن منصور من سنن ake cewa sunan bar sa'id ibn mansur ya daga cikin malaman jama'a wannan rawa an fulayh ibn sulaimana wa sharikin wa tabaqatihima wajawar bi makkata wa biha mata fi ramadana a kasar makka ya mutu shi sa'idu dan mansur wa qad rawal bukhari an rajulin anhu su muslim ya riwaya daga gareshi kai tsaye da sauran malamai da abu dauda amma bukhari ya riwaya ne bi wasita ta hannun wani mutum bukhari ya riwaya daga gareshi shine ta hannun yahya bin musa al-balakhi bukhari ya riwaya daga gareshi. Ah, amma sauran irin su kamar ah, ah, abin nan muslim da abu dawuda su sun da gashi shi ya kasance malami ne attajiri mai wadata yana da kuɗi aka ce da shi da wancan da muka ambata a makon da ya wuce ya ya yahaya al-khurasani abokai ne amma suna da wani hali da suka bambanta in kun tana mun ji cewa shi ya haya hadisan shi sai da suka zama kaɗan saboda duk abin da ya shaka kawai sai ya goge shi to shi kuma wannan yana da taurin kai shi kuma aka ce kana layar ju an khata'in fi ma kataba zai ga abu da kuskure a cikin rubutun shi amma zai taba dawa daga kuskuren nan ba zai ci gaba da faɗan shi a haka shi kuma sai zama hadisan shi aka samu mukhalafat da yawa a cikin hadisan shi amma thiqa ne min thiqat uh, zahabi yana cewa kana thiqatan sadiqan min awiyatil ilmi uh, amr dan hanbali ma ya daga gare shi haka arraziyan abu zur'a da abu hatimin haka abu dawuda da muslim kamar da muka ambata haka al-imamu tirmizi da nasa'i duka sun rawa daga gare shi ibnu majah ne kawai bai rawaito hadisi daga gare shi ba wa fiha sahal ibn bakkar al-basri rawa an shu'bata wa jama'a sai kuma sahal ibn bakkar al-basri daga yana da riwaya daga shu'ba da wasunsa wa fiha muhammad ibn sabbah al-baghdadi al-bazzaz al-dulabi abu ja'far rawa an sharikin wa tabaqatihi wa lahu sinnun saghira yana da riwaya daga sharik da sau'in sharik tun yana ɗan yaro wannan al'imamu bukhari da muslim da abu dawuda da ahmad ibn hanbal da ɗansa duka sun daga gare shi duka ɗaliban shi ne kai tsaye sannan a cikin kutubu sita kuma aljama'a gaba ɗaya sun fitar da hadisin shi amma kai tsaye ɗaliban shi akwai bukhari akwai muslim akwai abu dawud akwai ahmad ibn hanbal da ɗansa abdullahi babban malami ne daga cikin malamai allah ya gafarta mishi وفيها أبو دا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي سيكم أبو يزيد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي بهشام خليفة مولاهم البصري الحافظ أحد أركان الحديث ɗaya daga cikin rukunan hadisi fi safarin a watan safar na wannan shekara walahu arba'un wa tis'una sana shekara shi 94 sa'ad da ya rasu sami'a asim na muhammadin al-umari wa hisham ad walki bara kibara wadannan da ya jirewa daga gare su yana da hadisai a cikin kutubu sitta yana daga cikin malaman bukhari shi ma wannan bukhari ya daga gare shi abul walid tayalisi haka al-imamu abu dawuda ma dalibin sa ne haka abu hatim razi da abu zur'a kamar da malai ya faɗa ya rayu shekara 94 an haife shi kenan shekara ta 133 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama eh, da shi da Ibn mahdi abokai ne duk da ibn mahdi ya girme shi ko shi ya girme Ibn mahdi kai da shekara uku ko eh da shekara uku an ce ya shekara saba'in yana zaman karantar da hadisi a cikin shekaru casa'in da hudu nan shekara saba'in daga cikin aikin karantarwa kawai yake Allah ya karba mashi wannan ya ja barki ko Allah ya karba mashi wa qala ahmad ibn sinan kana amiran amiral muhaddithina ya kasance shugaban malaman hadisi ne wa qala abu zur'a kana imaman fi zamanihi jalilan inda ya kasance malami a zamanin sa abin girmamawa a gun mutane wa abu hatimin imamun faqihun aqilun thiqatun hafidun aitu, fiye da hi, kitaban qaqqu yace limami ne malamin fiqh mai hankali mai tunani mahaddaci ban taɓa ganin littafi a hannunsa ba aka ce tun wata rana suna karatu a makarantar shu'uba shu'uba ya daga ido kawai sai gan shi yana kwafiya ce hada kai kana kwafa karatu shi kenan sai ya aji daga ranar bai ƙara rubuta komai ba komai hada cewa yake kamar shu'uba ya lura da cewa yana da ƙarfin basira da bai kamata ya buƙatu zuwa ga rubutawa sai ya mashi wannan tankiyar shi kuma kawai sai ya bi sai Allah ya sami albarka a ciki sai zama baya rubuta komai da cewa kawai yake wa ibn wara ce ma'urani a adraktu mithlahu ni dai ina ganin ban taɓa riskan mutum irin shi ba a waɗanda na riska a duniya wa fi hal haytham ibn kharija fi dhil hijja bi bagdad sami'a malikan wallaitha sai kuma al haytham ibn kharija malam al haytham ibn kharija aka ce ya ji karatu a gurin maliku da laif ya rasu a watan dhil hijja a cikin garin bagadaza a wannan shekara ya rasu ana mushi alkunya da abu ahmad al-khurasani ana ana mishi taki ana ce mishi shu'batun saghir shu'ba karami yana da hadisai a cikin bukhari da littafin sunan abi dawud da ibnu majah al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi kwaya ɗaya ne gal daga al-haytham ibn kharija mu kiyaye hadisi ne sananne kusan kowa ya san shi shine hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah ya shiga Makka amal fatihi min me sunanta min as-saniyatul ulya ko haka yazo a cikin riwaya in ba na manta ba min sanatul ulya yes min allati bi a'la makka min sanatul lati bi a'la makka haka yazo a lafazin da cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dakhala amal fathi min kada min kida allati bi a'la makka hanyar da annabi ya shiga garin makka a shekarar fatu makka wannan riwayan ya rotata ne daga wannan malamin mai suna al-haytham ibn kharijata al-khurasani ita ce kadai riwayarsa dake cikin sahih bukhari to malamai sun yi kokarin su tunanin me yasa bukhari ya kyamaci hadisan wannan mutumin bai ruwaito su da yawa ba sai kwaya ɗaya gyal ah, abinda wasu malamai suka yi tunani shine cewa saboda kamar yadda al-khatib ya ba ya bada labari a cikin tarihu bagadad cewa wa kana sayyi al-khulqi ma al malami ne mai mugun hali in dalibai suka zo gun shi ba shi da kirki za a aika baiwa shi ce ana kiran shi sai ta zo ta gaya mashi sai ɗauki fulo kawai sai ya saka a kasan kashi sai ce ki ce musu yanzu nan ya kwanta kuma kaga yanzu ya kwanta din ko <laughs> sai a yi ta jira a a gaja ta in ya fito ya gari ya ta masifa ya ta tsaki kaga ne irin mutanen ne marɗaɗɗen mutane a za akwai su kowane zamani akwai su a cikin kuma kowane irin mutane akwai su za ka samu su a cikin malamai a cikin 'yan kasuwa a cikin 'yan siyasa a cikin attajirai a cikin mutanen gari ma ko a cikin abokanka ko danginka ko kuma kai kanka kai ne marɗaɗɗen ma wannan magana da yake watakila a sai cikin kuma mutumin da shi ya san shi murɗaɗɗe ne ko eh to irin wannan dama dole hakuri ake da jafa'in su kamar shi kanshi shuba din da ake cewa wannan tu sagir ai shi ma shuba yana da irin wannan yanayin haka mari yakan yi a makarantarsa haka mun karanta a baya game da abin nan wannan mai dindimin nan al'amash suleiman ibn mihran wanda khatibu ya rawaito ruwayoyi da dama a cikin sharh ashabul hadith game da wannan qadiyar ta kasancewa shi malami ne mai nunkufarci zai wani lokaci har tsinuwa yake musu sai Allah dai tsine mu kun takura mu ya taba siyan kare musamman dai dinga cizon mutane yes ya aje shi a gidan shi sai wasu ɗalibai suka zo suka mamaye shi karen suka samu karen guba ya ce mutu aka ce haka ya zauna a ƙofar gida kamar yana makoki eh, in aka ga ce me fa ce wallahi laqad mata man kana ya amuru bil ma'ruf wa nahy anil <laughs> mun gari shi ne su tawo su tare shi shi na ka taɓa samun wani wanda ya mushi ya nuna mushi eh, mai laya yi mai zamani tunda mai dindimi ne magariba ta yi ya ce mu zai raka ka gida alga ta malam ya ja shi yana mai jagora kawai sai ya fita da shi bayan gari ya ce to nan bayan gari ne ko ka bani karatu ko in baka ana ya ce Allah ubangiji ya tsine maka ya ce oho dai sai da ya cika mai alluna aka ce wajen guda arba'in sannan ya jawo shi ya taho da shi yana shiga kofar gari ya da ajiyar alluna ya kai shi har gida ana zuwa kofar gida kawai sai shi uba sai eh, wannan awon shi ya kama shi ya ce barawo barawo da aka tare ya ce ku kwace min allon da ke hannun shi aka ce ai babu allo a hannun shi ya ce to wallahi kun ji kun ji abin da ya ma to laga ta malam kai kaja kowa ya sani dan dai aka je to Allah da baka dai kyauta ba kai baka kyauta ba ba a haka ba a malamai rashin kunya aka sallame shi <laughs> sai ya ce wai duk abin na gaya ma ƙarya ne ya ce na san kafi karfin kai ƙarya yi <laughs> to irin waɗannan mutanen ne to wannan yanayin ana tsammanin shi yasa ɗalibai sai suka dinga zanya jiki daga gare shi idan kana da nunkufarci ba ɗalibai ba hatta ƴaƴanka da matanka da iyalanka za su zanya jiki daga gare walau kunta faddan ghalidhal qalbi ko fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik inda zaka ba da Allah ne ya ce manzo Allah Allah ya maka rahama ne ka zama mai tausayi manzo Allah baya koran kowa baya kyara kowa baya zagin kowa bai cin mutuncin kowa bai gulma kowa duk wani abu da za a yi maka ka ji damuwa manzo Allah ba zai maka shi ba bi haƙƙin aw gairi ba zai maka ba to da ka sai zama kowa na sha'awar zuwa wurin da yake kowa kuma baya jin tsoron in ya tashi za a yi da shi sa kuma dinsa dan kana yanzu baka so ka tashi sai dai a tashi gaba daya saboda kana tashi za a buɗe fayil ɗinka <laughs> ba haka ne to ba wanda yake tsoron zama a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa da ka kasance mai dacin hali eh, mai sakin magana da sai a watsi a baka waje ko mun alherin da ke tare da kai kuwa wa ma ma yakun inda mri'in min khaliqatin ba wannan baitin bare yake cewa wa man yakhudha fadlin fayabkhal ala bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yudmami duk mutumin da yake wata falala amma sai yake rowata aka kasa fahimtar shi ko ilimi ko arziki ko sarauta ƙarshe kawai za a watsi a bashi waje ne ko wani sarki uh, abdurrahman dakhil sarkin andalus wanda saboda irin yadda ya zama wato wa'iza ba batashtun jabbari na kisa ya kashe ‘yan uwan shi haɗɗan shi na cikin shi ya kashe a kan mulki sai da yawa waye gari ya an watsi kowa ya ba shi waje baya zama da kowa a fada shi kuma bai yada da kowa ba har da zai mutu yake Na dama yana cewa na kashe duk makiyana hannun kuma na ta kashe masoya yanzu gashi zan rasu ba da kowa tun yana kashe makiya hayo kuma yana kashe masoya da kan shi wannan itiraf kuma duk laifin da ka mai kisa ne babu wani laifi na kasan china babu wani laifi wai da za a ce uh, uh, uh, nisful azabi ko fa alaihin na nisfu ma'al musa min azabi babu nisful azabi shi abun shi ko mai kisa ne haɗansa na cikinsa ya ya samu labarin ya haɗa kai da wasu ƙannan shi sarkin za a yi mishi wani magudi za a yi ƙoƙarin mai juyin mulki duka kashe su yi wanda kuma mutane ne waɗanda bayan ya isa andalus ya sa aka aika da saƙo musamman aka taho mai da su daga mashariƙin duniya suka bai don su zama tare da shi kuma ya kashe su daga baya a cikin shekaru biyar zuwa shida irin wannan shi ke ja sai mutum ya waye gari sai a guje shi to ana tsammanin kamar wannan halin shi ya sa sai bukhari da sauran malamai ma suka guje shi bayi da riwaya da yawa Allah ya gafarta mishi ƙarshen ɗalibansa da suka karatu a gunsa akwai abu ya alal mausili hatta eh, abin nan bagwi bagwi sai da abin nan ya je wurinsa amma bai samu halin riwaya a wurin shi saboda wannan halin bai samu halin riwaya a wurin shi ba bagwi wancan mai sharhu sunna ba eh, ba ga mai sharhu sunna ba ga mai sharhu mutu akhiri ina son in tuno cikakken sunan malamin ne wani albagwi shi ma yana nan dai magana a cikin littafin siru a alamin nubala kamar da alimamu abin nan ya kawo su daga khatibul bagdadi a cikin tarihu madati bagdad wa fiha yahya ibn bishr al-hariri al-kufi sami'a bi dimashq muawiyah ibn salam wa jama'atan wa ummira dahra wannan na karshen shine tarihin mutuwar shi halifa din al-mu'tasim kuma yana da ɗan tsayi نعم أصول الفقه لا إله إلا الله ما لم يشره واتو صالح الفوزان عبد الله بن صالح الفوزان يتشي ومن شرط العلة أن تطرد في مفعلو في معلولاتها daga cikin sharaɗin illa ya zama ta game ittirad shine ya zama ta game dukkan abubuwan da ake take hawa kansu ai wa min shartu da illa min haisu ilhaƙil far'i bil asli bi wasitatiha an tattarida sharadin illa ta fuskar yadda za ta jawo a kai shi wannan far'in a kai shi zuwa ga hukuncin asali ya zama ta game Kuma an ma'anar ittirad annahu kullama wujidatul illa fi suratin min as-suwari wujidal ma'al hukum a ce din da aka samu wannan illar to za a samu wannan hukuncin kal iskar kaman maye fa kullama wujidal iskaru fi shay'in guji da taharimu din da aka samu maye zai biyo bayan shan wani abu ko cin wani abu to za a haramta shi domin iskar ɗin nan shine illa ittiradiyya ga giya sabanin fatawar hanafiya masu ganin cewa niyya ta yin giya ita ce asali sai in an yi abin da niyya yin giya amma abin da ba da niyya yin giya aka yi shi ba kamar magani irin waɗannan abubuwan da ake sha yanzu a zamanance har suke bugarwa ko kama abin da aka yi da niyyar yin wani abin sha sai ya lalace kaman kunu ko hura a dama ta ko wani tsimi in ya ɗau wani tsawon lokaci ba a cikin wani conditioned environment ba zai iya ya birkici in ka sha za ka iya buguwa ko to a gurinsu wannan ana iya ci gaba da sha don haka za ka ga su suna sha mutanen ƙasar kufa musamman mun sha yin karatu akan wannan to wannan dukan shi haramun ne sai dai malamai suna ba su uzuri saboda ta'awilin da suka yi haka a wannan lokacin duk waɗannan abubuwan da mutanen yanzu suke sha muna rayuwa a zamanin da hauhawar masu shaye-shaye ya zama ɗaya daga cikin yanzu kamar ka ce wani social abin nan disorders da ake fama da su fitina da ake fama mu a nan ƙasashenmu na Najeriya na daga cikin su akwai shaye-shaye da mata da yara da maza da kowa ma suna yi daga matan aure da 'yan mata ma wasu ana ba da labari suna sha wata an yi fira da ita cewa saboda saurayinta ya mata betrayal ya rabu da ita kawai ta ci gaba da shaye-shaye bbc suka yi wannan firan kwanaki ya ta yawo a cikin abin nan haka social media kawai saurayinta ne wata kuma miji yana ba ta haushi ko kuma ta yi wata asara haka 'yan gayu 'ya'yan masu kuɗi musamman suna da wannan shaye-shaye shine ake rahoton cewa a nan ƙasar kano ana shan kwalaban tutulin a rana guda miliyan kaza ɗin da ake faɗa kaji abin kamar almara kuma abin bakin ciki shine da yake gwamnatocin kasashenmu ba su ɗauki al'adar gwamnati yadda ya kamata ba shine akwai kulliyar da ya kamata a kiyaye mutane daga cikin kulliyar da ake kiyaye mutane akwai hankalinsu a gurin gwamnati ba har yanzu shan abin mayan ba fa laifi bane masu laifin su ne masu siyarwa Allah sa ku san wannan da an kama mutum yanzu ya sha wani abu yayi maye babu wata doka rubutacciya ta ce ga hukuntar da za mu shi sai dai a kai shi rehab center inda za a je a yi talallashin shi wai a raba shi da ita a hankali amma hukunci na horo babu sawa'un ko ɗauri ko tara ina cin gidan da suke kalkunan ko akwai na yi ƙarya ni ba ba ne amma na bincika ne babu doka komai a kai su ma kansu masu siyarwa za su je ne kawai da su da jami'an gwamnatin abin nan mai kaya na ja ɓarawo na ja an dai gane aiko za a je ne a tattauna a biya abin da za a biya a ci gaba da yi to tun da ya riga ya zama industry da ake samun kuɗi hana shi na da matsala ya riga ya zama industry business ne mai zaman kanshi imagine in ana sai da ko da kwalba dubu goma ne a rana mutane da suke wannan harkar kullum suna samun kuɗi ne tun daga kan masu kamfanin da suppliers ɗin da wholesale retailer ɗin har zuwa mai sai da ƙwaya ɗaya a shagon shi kowa na samun wani abu ne me ya hana wutar najeriya ta gyaru business din janareto janareto da kake ganin shi shi ma industry ne mai zaman kanshi tun daga can china kamfanonin har zuwa masu gyara masu waɗanda masu canza fulogi da yin juye kowa abinci yake ci a jiki da kuma fetur da yake konsume litano nawa yake konsume a rana na zariyar nan kawai misali a ce cin zariyar nan litano nawa suke konsume a rana Allah da ya sani za ka industry ne shi mai zaman kanshi ba za ka yi hanawa ba saboda akwai masu samun alheri a ciki haka boko haram shi ma is a business venture akwai masu samu masu aiki da ngos su kansu sojojin sauran jami'an gwamnati da duk wanda yake harkar ana ba shi supply na kaza ko na kaza ko yana in ba karya ba sai ka ga ngo sun zo da sunan wai sun zo su kawo muku relief sai su kama haya gida su ce sun biya shekara goma wato suna lissafa cewa za a shekara goma ana wani wannan harka kenan ko kun bayyanta jama'a dama sun lissafa cewa akalla za a shekara goma ana harka in ba asara ba ya za su kama wannan wallahi na yi magana da wani mutum da yake aiki da kamfanin png masu yin pampas da minnan da mai sunan shi wannan auduga mata ɗin always uh, pad sanitary pad aka ba su supply za a kai waɗannan abubuwan barno supply ɗin da ya mafi ƙarfinsu na wajen naira miliyan arba'in fad kawai da za a siya za a kai idp camps a raba kaga a cikin wannan harkar mutane da su samu kuɗi ba mai kanewa ne su kansu sojojin musamman manyan jami'an sojoji wanda da yake da bataliyon a kasan shi kuɗin abincinsu da kuɗin kaza da kaza di yana hannun shi kuma sai abin da ya ga dama ya basu haka su ma manyan jami'an sojojin shi sa kaga abin ya ki karewa to haka wannan harkar ta shaye-shaye take ta riga ta zama industry sai dai kawai a fatan Allah ubangiji ya kawo mana mafita kuma dole ne ya zama wajibi akan malamai su kama wa'azi akan shi yadda aka dinga wa'azi akan akan zuwa gun boka da carbi da salatul fati da durƙuso ko to dole in zala su su kama wa'azi akan shashayen nan dan ba karamin bala'i ba daga cikin hanyoyin lalata gaba ɗaya human resources saboda duk mutumin da ya wato wato asan nan ba san darajar dan adam bane fa jama'a kaga giya idan mutum ya sha giya yayi maye in ta sake shi ba ta barin ta'asiri a kwakwalwarsa ba ta bari iya wannan mayen ne kawai in ta sake shi zai kuma mai hankali gar gashi nan tunda an tara yana fada fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafilun lam yuklani fa idza sahautu ya fada ke kenan fa ma uqaddiru annada wa kama alimtu shama'ili wa takarrumi Za ka koma kamar baka taba sha ba amma kwaya duk sanda kake sha to tana barin tasiri a kwakwalwa ko ka watsake ka farka ta bar wani abu ragowar tasirin ta ya lalata asalin kin kwakwalwarka yana karuwa yana karuwa kana ƙara sha kana ƙara sha kwakwalwarka na ƙara rikicewa shi za ga mutum sai a ce ya haukace daga baya ko ya zama wani sakarai ko ya zama wani safuhu ko ya zama abin nan addicted wanda wani in bai sha ba sai kaga yana rawar jiki to duk wannan asara ne a cikin al'umma ta yi wannan mutumin inda za a zauna a kanta da shi ta yi alarma ne ta yi injiniya ne ta yi zai iya zama wani babban hafsan soja ta yi wani ƙwararren masanin tattalin arziki ne amma da an asara ce amma ba wanda ya damu kamar almajiran da suke yawo ne an ce sun fi miliyan goma duk asara ce fa wallahi wani almajirin kafirar shi suka ji ya fi ka basira ba ka bi shi opportunity ne kawai kai da aka ba kai ka almajiranci ba ko kuma an kai ka kai tawaye ka je ka shiga ha islam ko alhuda-huda <laughs> shi kuma bai samu wannan opportunity ba amma da basira shi da zai samu karantarwa zai zama malami da za a mai sana'a zai iya ta zai kware a kai amma duka kaga asara ce ta wannan human resources to kuma najeriya ba ta san me subject ɗinta ba ni ban taɓa ganin ƙasa irin ƙasar nan ta najeriya ba kowace ƙasa tana da lissafin ta da keke da keke amma Najeriya ba ruwanta ba Najeriya bata san mu suwaye ba 'yan Najeriya ba bata sanu sai kwanan nan ne ma da abubuwa suka yawa aka fara kokarin lissafa mu muna zamewa ana cewa sai an lissafa muna zamewa eh shi za a zo a kashe mutane kawai sai a ce to Allah shi kyauta wasu ma suna can suna rawa ma a cikin shugabannin da aka kashe mutane in an kashe mutane a America ba ka jin shugaba America duk abin da yake sai ya bari ya je wajen saboda kamar yanzu asara ce a gidan shi kamar a ce ga gidanka na gobara ne kawai sai ka ci gaba da harkarka a can kun je ɗauka amare wani aboki kawai ka ci gaba da harkarka ka ce ba komai zai yiwu zai taɓa yiwa ba to ya kamata haka ya kamata shugabanni su ji cewa duka al'umman nan subject ɗinsu ne amma ba sa jin wannan bai cikin ma kalta ɗinsu gaba ɗaya to shi sa ba a damu ba a yi asarar mutane ta hanyar hatsitsira hatsari da ake kullum unnecessarily ake kashe mutane akan hanyoyi a asibitoci quarks likitoci su kashe yan fashi su kashe yan kidnapping su kashe yan kisan kare dangi mass murder su tara hanya a hanyar da su yanka ba komai a shiga ƙauye a cikin zamfara a kashe ba komai yan boko haram su turo a kashe su ma ba komai kowa kawai kashe yan najeriya yake kowa ya saran shi kuma ba abin da ake saboda ba wanda ya damu da mu da an kashe kawai za mu ɗanyi alhini na awa ɗaya ne mai posting a facebook ko mai tsaki mu ci gaba da jiran next attack legs attack babu wani measures ake dauka na ya za a yi kabin din wannan abu wani gwamna ma kwanaki cewa idan Allah su a cire musu wannan damuwa ya zama babu ruwansu kawai a ci gaba da ba su kuɗi fa na al'umma amma ya zama babu ruwansu da an kashe al'umma ba laifinsu ba ne tabar ku duba jama'a irin wannan akaliyar idan ya san ciwon kanshi kawai rizani ya kamata ya a lokacin ya ce kawai ni ba zan iya shugabancin nan ba na haƙura amma yana so a ci gaba da bashi dukiya al'umma ya zama custodian ɗinta ba tare da zai iya kare musu rayuwarsu ba itirafan minu so wannan shi ne fitinar da muke rayuwa a ciki hatta watan yadda baya ga waɗannan duk waɗannan wanda suke abin nan ne kowa na iya ganin su akwai kuma hanyoyi da dama da ake bi ana halakar da mu ba ruwan gwamnati da wannan hanyoyi ko su waɗannan kayan sadarwa halakar da suke ga mutane kankanuwa ce ranar muke fira da wani malami masani ne akan akan eh, criminal eh, abin nan criminal theory a sociology yake alakanta mana faruwar me yasa wai yanzu mutane ba sa jin tsoron gawa ba sa jin tsoron ganin jini za su dinga ɗaukan hoto ma ɗaukan selfie da gawa ka gane an an je jana'iza ka ga yara akan gaba gaba wanda da duk ba haka bane kuma muna yara shekara 25 30 baya in aka ce an yi mutuwa ba wanda zai bulayin yaro ba zai bulayin ba ko munan sa'o'in mu haka muke da amma yanzu aka ga yara ma ba su damu ba in za za a bar su ma wani sai shiga cikin kabarin da shi da miƙa gawa kai wani zai iya shiga ma ya kwanta a ɗauke shi hoto ya fito wala za su iya yaran nan yanzu sai yake ce mana ai abin yana da alaƙa da irin tashoshin talabijin da aka dinga kalla a ƙasar na shekara 25 baya zuwa yanzu ce fina-finan china india america yakin soja da an bude kawai a ga ana bombing ana kisa ana caka wuka kusan kuma kowa ya kalli wannan fina-finan a gida da salma ita to sai mutane suka saba da ganin waɗannan abubuwan har yanzu sai wasu su kwatanta su da ba a san kidnapping ba a ƙasar nan a fina-finai ake gani ko ake karanta littafai da ba a san buga bom ba ba a san ƙona gari ba duk wannan a fina-finai aka gansu sai na tuna da yake faɗa wannan sai na tuna mala albani ma namu Allah ya gafarta mishi ya taɓa alakanta irin wannan alaka musamman kuma ta fuskar fina-finan hausa su kuma ya ce fina-finan indiya da ake kalla su ne yanzu ake yinsu da hausa kuma haka ne to muna raina abin da 'ya'yanmu suke kalla da da muke kalla amma kullum kana kalla kana kalla zai zama part of your being your culture ba za ka haɗe da yaron da aka haife shi a cikin garin zaria duk in ya fito daga gidansu masallaci zai gani zai ga mace ta wuce da hijabi zai ji kiran sallah haɗa shi wanda aka haifa a cikin sabon gari kings road da ya fito kofar gidansu shi kuma ga tuci zai gani zai ga wata tumbur zai ji ana kwaya tun da asuba bayan shekara ashirin mindset ɗinsa ba zai zama iri ɗaya ba kaga dai gari ɗaya suke ko kuma mu ɗauka dukan sa hausawa ne a zamani ɗaya amma ba irinsu ɗaya ba sam tunaninsu game da alwala walbara da kyamar kafirai da kyamar kafirci ba ɗaya ba ne ko mu da muke rayuwa yanzu a cikin jami'a haka muke da wannan matsalolin ustazai da suke rayuwa a cikin jami'a ba ɗaya muke da ustazai waɗannan ƙinni ustazu ko wanda ƙwar'anin shi kawai rike ba Allah gaskiya ce wannan kawo mu iya shiga cikin mata duk wanda ke cikin jami'a yana iya zama kusa da mace ya magana da ita baka jin wani haraji ko da ka san ba kyau ba ka san ba kyau amma ka saba da gani ka saba da ganin mata babu babu lullubi tun kana ganin ba sa kyautawa kana ganin ma daidai wannan shine mafi karancin bannan inda da ka samu akan imanin kan kana rayuwa wannan wuraren to kuma al'insanu ibnu a ba yadda ya iya to wannan abin kaka kuma duka gwamnati bata damu da shi ba ruwan gwamnati da wannan abubuwan ita ba ma larurar ta bace wannan kawai larurar ta zaɓe na gaba larurar ta abin nan ya za a yi maganin adawa ya za a yi a samu budget mai kyau kawai larurar ta kenan budget ɗin kuma wanda za su cinye shi ne isu isu kawai recurrent expenditure ne ba wai capital project ba ne ni ina cewa na faɗi wannan magana kwanakin baya a daina cewa wa matsalar Najeriya PDP ce a matsalar Najeriya kawai ita kanta Najeriya ce matsalar kanta kuma tun kafin a haifi uwar PDP haka Najeriya take tun da aka shi Saddauna Najeriya ta, sauka daga kan turbata sai dai an samu wasu 'yan lokuta da take dan komawa kan hanya kaɗan sai ta sake kaucewa irin lokacin ka ce kamar mutala irin mulkin Buhari wancan irin zamanin yar aduwa ta dan sai ta dan koma haka kwana biyu sai ta saki sauka har yanzu kuma a ƙasa take kamar ka ce jirgin ƙasa ne ya sauka daga asan asal layin saboda mutanen banza sun yi rinjaye akan mutanen kirki kuma mutanen banza su suke da madafin ikon kawai sai dai mu jira mahadi kawai Allah ya kawo shi nan kusa ya maganin mutane a kuma kan harka mai kyau ko kuma za a sake wani mujaddidi kafin mahadin lokacin shi bai ba amma dai a yadda ake haka ina a Najeriya to akwai matsaloli wanda wallahi sai dai in mutum bai san wani waje ba sai Najeriya shine zai iya tunanin cewa a daidai take ko kuma in ba ka karanta ko da labaran duniya shine ka tsammanci wannan rayuwar da ake is normal a ce misali a ƙasa irin Najeriya ba wutar lantarki ta fi ƙarfinmu potable water ya fi ƙarfinmu sauro ya fi ƙarfinmu sauro wannan har yanzu akwai shi a cikin Najeriya duk duniya an kashe shi ko ina an ƙarar da sauro amma mu yana na hanyar yana cutar da misali <laughs> eh? wani da muka je dubai wani lokaci can baya muka game da shi ɗan najeriya ne ya ce ya taɓa yin ya zazzabin shi ya taɓa tashi a can ka zo ga yadda suke tirtin shi a matsayin annoba aka ce annoba ce ba san ciwon ba ce wannan wani ciwo ne tsohon ciwo da an yi maganin shi tuntuni nan da na aka saka shi a ambulance ana jiniya yu yu aka tafi da shi wata cibiya ta musamman inda ake ajiyar da suka kamu da annoba aka yi ta mishi bincike iri daban-daban aka kasa gane me ke damun shi ce ni na sa abu da ke damuna ku bari ku ni kawai ce a'a ai ba za ka shiga cikin mutane ba ka da wani cuta to da dai matsa musu shine aka kawo shi airport ya hau jirgi dawo Najeriya zai treatment din malaria shi zai koma ya ce sai ya tafi da isasshen anti malaria dan babu shi a ciki wallahi tallahi lecturer ne a wata jami'a dan Najeriya yake yawan wannan labarin kuma game da shi a wata shirgin kasa cikin raha yake ce mana kun zo da maganin malaria muka ce a ce to Allah dai tsare ku daga kamuwa daga tashin malaria dan ba a santa ba ana to malaria ma ta fi karfin China su anan suke sai da maganin malaria su duka a Najeriya ake sai da shi miliyoyin kuɗi to shi sa Allah dai ubangiji dai kawo mana dauki kawai almuhim abin da ke sa maye kowane iri ne giya ce haramun ne shan shi ah, wa kalkaili wa ba'ami matsalan hakanan ah, ta fuskar abinci in aka samu yana da ana iya auna shi kuma yana da ɗanɗano yana iya ba da abinci matsalan fa ma wujidal alkailu wa ba'am fi shay'in ah, hurrimar riba fi da abin da ya zama za a iya aunawa kuma ana ci a matsayin abinci akwai wata abin da ana auna shi amma ba a matsayin abinci yake ba kamar yanzu fara da ake ana auna fara ko kaga akwai kai kuma tana ajiyuwa haka goruba ana aunawa kuma tana ajiyuwa amma ba abinci bane ba za ka ci goruba ka ce ka ci abincin rana ba to wannan ba za a mai zakka ba amma wanda ya zama akwai awo kuma akwai ajiyuwa shine yake nufi bisa wadanda suke ganin a kiyasin dukiyar zakka wal muradu bi ma'alulatiha al-ahkamul mu'allalatu biha abinda ya yace al-ma'alulat a cikin matanin yace hukunce hukuncen da ake kafawa da ita ka tahrimin riba fil bar wato wancan riba ne abin nake yake cewa ko ba wai zakka ba kamar da ake haramta riba a duk abin da za a iya kamar albur akwai riba kan shi mu'allalun bil wa ta'a akwai riba a cikin shi saboda ana aunawa kuma ana ajiyewa ana ci wa al'adin aqwal bisa zance ɗaya daga cikin biyu wa qawluhu fala tantaƙidu lafzan wala ma'anan ita illan ka a samu tawarware a lafazinta ko ma'ana ta firiƙun ala shartiyati littirat wannan reshe ne akan sharaɗin abin nan dinta littirat dinta walin tiƙadu an yi al wasu fi suratin min wala yi wujadu ma'ahul hukum abin da ake nufi da al a samu wannan siffar a cikin wani abu daga cikin yanayin amma kuma hukuncin ba a same shi ba wa hadha min alqawadhihi allati tabtul alqiyas wannan daga cikin abubuwan da suke ruguza qiyasi wa yusamman naqad ana ce mashi warwara a samu wani abu da yayi kama da wancan kuma baya daukar hukuncin sa wala hajata li qawli almusannif lafdan annahu idan taqada ma'anan in taqada lafdan da bai ce ma lafzan ba ba matsala domin in ya warware a ma'ana lafazi ya warware bal law iktasara almusannif ala qawlihi fala tantaqidu da ya ce kawai falatan ta laka fa da ya isa li'anna al-illata la takunu illa ma'ana dan illa ba ta yiwa sai ma ma'ana wal alfadu dalatun alaiha lafazin na nuni zuwa gare su kawai allahu jama'a bainahuma li ibahi ta yi ya sa su ne dan ya bayyana komai dalla dalla ai fala ƙiru lafdhu illati wala ma'ana kar a samu warwara a cikin lafazin illa ko ma'anarta au yuqal in kanat al murakkaba min idati awsafin nazara ila lafzi ko kuma a ce idan illa ta zama illa ce murakkaba da siffofi daban-daban sai a kalli lafazin wa in kanat amran wahidan nazara ilal ma'ana idan kuma guda ɗaya ce sai a kalli ma'ana wa sai a ci insha allahu misalu zalika zai zo ya ambaci misali akan wannan nan gaba kaɗan wa alam anna al musannifa amma man naqada wa huwa takhallufu al hukm sawa'un kana limani'in aw li ghairi mani malamin anan yayi ta'amimi ya faɗi magana sakakkiya akan annaqad wanda shi ne a samu a hukunci ya yi jinkiri ya ƙi faruwa ga inda aka samu illa sawa'un limani'in shin akwai abin da ya hana ne auli gairi limani'in, ko babu abin da ya hana fa dul qiyas sai zama ƙiyasin ya warware wa huwa ma masha alaihi sahibu jam'il jawami shine abin da mai littafin jam'ul jawami ya ainihin wato tafi akai wa naqalahu an shafi'i wa ikhtarahu jama'a ya kwafo shi daga shafi'i da wasu malamai da suka goyi bayan shi wal qawlu thani anna takalluf al hukmi an al wasf fihi tafsil cewa a samu hukunci ya ya yayi uh, jinkiri akan wasfu to akwai magana dalla dalla akan shi fa in kana li ajali mani'in muni'a min ta'sir al illa mana'a min ta'sir al illa aw li shart li faqd shart ta'thirha in ya zama saboda wani abu ne wanda ya hana tasirin illa ko saboda rashin samuwar sharaɗin tasirin ta fala yakunu zalika mubtila lil illa wannan ba zai ruguza ta ba bal huwa takhsisun laha sai dai kebance ta wa illa fa huwa naqdun wa ibtal in ko ba haka ba sai dai a ce ya warware ta kuma ya bata ta wa za qawlu akthar al hanifiyya hanafiyati wa akthar al malikiyya wa hakahu al amidi an akthar al hanabila imam al hamid amidi a cikin al ihkam ya ruwaito wannan magana daga wasu hanabila sai ya ce wa misalun naqdi an yuqala kamar a ce alqatul al'amd al'udwan illatul liwujubil ƙisasi ijma'an kisa na ganganci na ta'addanci illa ce da za ta jawo ƙisasi bisa ijma'i lakin ƙidu zalika bi qatl walidi waladahu amma wannan qisasin yana yana warwarewa a sa'ad da ya zama mahaifi ya kashe ɗansa fa innahu la yajibu alqisas anan ba za a yi mishi qisasi ba fala yuqtalu bihi ma illa ba za a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba ko da ku akwai udwani da ya faru wahiyal ausafu salafa an samu abu guda uku alqatl wal amd wal udwan kisa da ganganci da ta'addanci fa yuqalu innal hukuma takhallafa limani wannan hukunci ya an fasa shi saboda wani abu da ya hana wa huwa al-ubuwa shine mahaifantaka wali annaha li annaha mani'atun min ta'thir al-illati fil hukm domin ubuwa ta hana ta'asirin hukuncin akan wannan yanayi fala yuqalu hadhihi illatu manquda li takhalluf al-hukmi anha fi hadhihi sura amma ba za a ce wannan illa ta warware ba saboda hukuncin yayi baya da ita a wannan sura bal hiya illatu mana aminta min ta'thiriha mani illa ce wanda wani abu ya hana tasirinta fala tabtulu fi ghairi al-ab fala tubtalu kar a rusa ta fi ghairi al-abi a wanda ya wannan ci uba wa ma wujida al-qatlu al-amdu al-udwan min ghairi al-abi wa nahwihi wajaba al-qisas da aka sami wato kisa na ganganci da ta'addanci ga wanda ba uba ba to za a yi kisasi ai sulama ne amin ta'athiriya lokacin babu abin da ya hana wa hadha naqdun ala ra'ayil awwalina a gurin wadancan wannan warwara ne wa takhsisun ala alqawl athani a gurin mutanen nan su kuma na biyu suna ganin takhsisi ne ba naqd bane tunda tana ci gaba da aiki ta illar amma dai a wannan sura ce ba ta aiki wa misalu faqd shart sai kuma sharadi da ake rasawa a cikin illa a cikin kiyasi az-zina zina tana zama dalilin jefe muhsin bisa ijma'i wa shartuhu al-ihsan sharadin a jefa mutum shine zama ya ya taba yin aure fa idza takhallafa al idan hukuncin wanda shine huwar rajmu yayi jinkiri ma'awjudul illa tare da an samu dalilin wahiyar zina fala yuqalu kar a ce innaha illatun manquba bal illatun takhalla illatun takhallafa shartun shartu ta'thira sai da ce illa ce wanda sharadin aikin ta yayi baya shine idan aka samu wanda yayi zanan ba musuni bane wa in hali gairi li ghairi dhalika lam yasir ta'lil biha idan ko zama ba saboda wannan dalilin na wani sharaɗi da bai cika bane aka kiyin hukuncin tu ba za a ce illa bace kama lauki da kamar da za a ce tajibu zakatu fil mawashi ƙiyasan alal amwal ya wajaba a yi zakka a cikin dabbobi bisa kiyasin cewa dukiya ce bi jami'i daf'i hajatul faqir saboda a cikin da ke cikin dukkanin biyun na wato tun kuɗe buƙatar talaka fa yuqalu inna ta'alila bi daf'i hajatul faqir qad takhallafa al-hukmu anha fil jawahir kal'ali wannan illa cewa tun kuɗe ma talaka wahalarsa wannan hukuncin baya samuwa akan abubuwa masu daraja la'ali kaman kayan karas na mata irin su murjani da makamantansu da salahiyati hada dafi hajjin faƙir don su ma za su iya tunkuɗe buƙatar talaka amma babu zakka a kansu amma a zalika fala zakata fiha fa hiya illatun manquda wannan illa ce da take warwararriya a ce saboda talaka ya samu abin da zai ci to a sa zakka a cikin wani abu da bai da zakka illa ce warwararriya saboda tun zamanin da farkon shari'a akwai abubuwan da suke dukiya ne ko babu zakka a cikinsu kuma za su iya biya buƙatar talaka فهي إلة منقودة حيث وجد المعنى المعلل به saboda an samu ma'anar da aka kafa hujja da ita wa huwa daf'u hatatul faqir shine tunkuɗe buƙatar talaka walam yudal hukum kuma ba samu hukuncin ba wa huwa wujubu zakka wanda shine wajibcin zakka za mu saurara anan sai Allah ya kimu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu za mu karatu insha Allah da safe na al karfe 8 知了。